Tarihi ta ɗaya Sura ɗaya Rubutaccen tarihi daga Adamu zuwa Ibrahim Zuwa ’ya'yan Nuhu maza, Adamu, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yared, Enoch, Metusela, Lamek, Nuhu ’Ya'yan Nuhu maza su ne, Shem, Ham da Yafet, mutanen Yafet ’Ya'yan Yafet maza su ne. Gomer, Magog, Madai, Yaban, Tubal, Meshek da Tiras ’Ya'yan Gomer maza su ne, Ashkenaz, Rifat da Togarma ’Ya'yan Yaban maza su ne, Elisha, Tarshish, Kittim da Rodanim mutanen Ham ’Ya'yan Ham maza su ne, Kush, Masar, Fut da Kan'ana. ’Ya'yan Kush maza su ne, Seba, Hawila, Sabta, Ra'ama da Sabteka; ’ya'yan Ra'ama maza su ne, Sheba da Dedan; Kush shi ne mahaifin Nimrod, wanda ya girma ya zama babban jarumi a duniya; Masar shi ne mahaifin Ludiyawa, Anamawa, Lehabiyawa, Neftuhawa. Fatrusawa, Kasluhiyawa daga waɗanda Filistiyawa suka fito da Kaftorawa Kan'ana shi ne mahaifin Sidon, ɗan farinsa, da Hittiyawa, Yebusiyawa, Amoriyawa, Girgashiyawa, Hiwiyawa, Arkiyawa, Siniyawa, Arbadiyawa, Zemarawa da Hamawa, Semiyawa. ’Ya'yan Shem maza su ne, Elam, Ashhur, Irkashad, Lud da Aram ’Ya'yan Aram maza su ne, Uz, Hul, Geter da Meshek Arfakshad shi ne mahaifin Shela, Shela kuwa shi ne mahaifin Eber, aka haifa wa Eber ’ya'ya maza biyu, aka kira ɗaya Felek, domin a lokacinsa ne aka raba duniya, sunan ɗan'uwansa kuwa shi ne Yoktan. Yoktan shi ne mahaifin Almodad, Shelab, Hazarmawet, Yera, Haduram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimayel, Sheba, Ofir, Hawila da Yobab, dukan waɗannan ’ya'yan Yoktan maza ne, zuriyar Shem, Shem, Arfakshad, Shela, Eber, felak Reyu, seruk Nahor, Tera da Abram wato, Ibrahim, iyalin Ibrahim ’Ya'yan Ibrahim maza su ne Ishaku da ishmael zuriyar Hagar, waɗannan su ne zuriyarsu, Nebayowut, ɗan farin ishmael Kedar, Adbeyel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Yetur Nafish da Kedema Waɗannan su ne ’ya'yan Ishmayel maza, zuriyar Ketura ’Ya'yan Ketura maza, ƙwarƙwarar Ibrahim su ne, Zimran, Yokshan, Medan, Midiyan, Ishbak da Shuwa ’Ya'yan Yokshan maza su ne, Sheba da Dedan ’Ya'yan Midiyan maza su ne, Efa, Efer, Hanok, Abida da Elda'a. Dukan waɗannan su ne zuriyar Ketura, zuriyar Saratu, Ibrahim shi ne mahaifin Ishaku, ’ya'yan Ishaku maza su ne Isuwa da Isra'ila ’Ya'yan Isuwa maza ’Ya'yan Isuwa maza su ne, Elifas, Reyuwel, Yewush, Yalam da Kora. ’Ya'yan Elifas maza su ne, Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz da Timna. wanda aka haifa wa Amalek, ’ya'yan maza Reyuwel su ne, Nahat, Zera, Shamma da Mizza, mutanen Seyir a Edom, ’ya'yan Seyir maza su ne, Lotan, Shobal, Zebayon, Ana, Dishon, Ezer da Dishan, ’ya'yan Lotan maza su ne, Hori da Homam, Timna ita ce ’yar'uwar Lotan. ’Ya'yan Shobal maza su ne, Alwan, Manahat, Ebal, Shefo da Onam, ’ya'yan Zibeyon maza su ne, Aiya da Ana, ɗan Ana shi ne Dishon, ’ya'yan Dishon maza su ne, Hemdan, Eshban, Itran da Keran, ’ya'yan Izar maza su ne, Bilhan, Za'aban da Ya'akan, ’ya'yan Dishan maza su ne, Uz da Aran Masu mulkin Edom Waɗannan su ne sarakunan da suka yi sarauta a Edom kafin wani sarkin mutumin Isra'ila ya yi sarauta, Bela ɗan Beyor, wanda aka kira birninsa Din Haba. Sa'ad da Bela ya mutu, sai Yobab ɗan Zera daga Bozra ya gaje shi a matsayin sarki. Da Yobab ya mutu, Husham daga ƙasar Temaniyawa ya gaje shi a matsayin sarki. Sa'ad da Husham ya mutu, Hadad ɗan Bedad, wanda ya ci Midiyan da yaƙi a cikin ƙasar Mowab, ya gāje shi a matsayin sarki, aka kira birninsa Awit. Da Hadad ya mutu, Samla daga Masreka ya gāje shi a matsayin sarki. Sa'ad da Samla ya mutu, Sha'ul daga Rehobot na Kogi ya gāje shi a matsayin sarki. Sa'ad da Sha'ul ya mutu, Ba'al Hanan ɗan Akbor ya gāje shi a matsayin sarki; sa'ad da Ba'al Hanan ya mutu, Hadad ya gāje shi a matsayin sarki, aka kira birninsa Fau, sunan matarsa kuwa Mehatabel, ’yar Metire, ’yar Me Zahab, Hadad shi ma ya mutu, manyan Edom su ne, Timna, Alwa, Yetet, Oholibama, Ela, Finon, Kenaz. Teman, Mibzar, Magdiyel da Iram, waɗannan su ne manyan Edom Tarihi ta ɗaya Sura biyu ’Ya'yan Isra'ila maza Waɗannan su ne ’ya'yan Isra'ila maza, Ruben, Simeon, Lawi, Yahuda, Isakar, Zabalun, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad da Ashir. Zuriyar Yahuda ’Ya'yan Hezron maza ’Ya'yan Yahuda maza su ne, Ir, Onan da Shela, waɗannan mutum uku Bet shuwa mutuniyar Kan'ana ce ta haifa masa, Ir ɗan farin Yahuda mugu ne a gaban Ubangiji, saboda haka Ubangiji ya kashe shi, Tamar surukar Yahuda ta haifa masa Ferez da Zera, Yahuda ya haifi ’ya'ya maza biyar ne, ’ya'yan Ferez maza su ne, Hezron. da Hamul, ’ya'yan Zera maza su ne, Zimri, Etan, Heman, Kalkol da Derda, su biyar ne, ’ya'yan Karmi maza su ne, Akar, wanda ya kawo masifa wa Isra'ila ta wurin yin abin da aka haramta, ɗan Etan shi ne Azariya, ’ya'ya maza da aka haifa wa Hezron su ne, Yeramiyel, Ram da Kalif, daga Ram ɗan Hezron. Ram shi ne mahaifin Amminadab, Amminadab kuwa shi ne mahaifin Nashon shugaban mutanen Yahuda, Nashon shi ne mahaifin Salma, Salma shi ne mahaifin Bowaz, Bowaz shi ne mahaifin Obed, kuma Obed shi ne mahaifin Yesse, Yesse shi ne mahaifin Eliyab ɗan farinsa, ɗansa na biyu shi ne Abinadab, na ukun Shimeya, na huɗun Netanel. na biyar Raddai, na shidan Ozem, na bakwai kuma Dawuda, ’yan'uwansu mata su ne Zeruhiya da Abigiyel, ’ya'yan Zeruhiya maza guda uku su ne Abishai, Yowab da Asahel, Abigiyel ita ce mahaifiyar Amasa, wanda mahaifinsa shi ne Yeter mutumin Ishmayel, zuriyar Kalib ɗan Hezron, Kalib ɗan Hezron ya haifi yara ta wurin matarsa zuba. da kuma ta wurin Yeriyot, waɗannan su ne ’ya'yan Azuba maza, Yeshar, Shobab da Ardon, da Azuba ta mutu, Kaleb ya auri Efrat, wadda ta haifa masa Hur, Hur shi ne mahaifin Uri, Uri kuma shi ne mahaifin Bezalel, daga baya Hezron ya kwana da ’yar Makir, mahaifin Gileyad, ya aure ta sa'ad da take da shekara sittin, ta haifa masa Segub. Segub shi ne mahaifin Yayir, wanda ya yi mulkin garuruwa uku a Gileyad, amma Geshur da Aram suka ƙwace Hawwot Yayir da kuma Kenat tare da ƙauyukan kewayenta garuruwa sittin. Dukan waɗannan su ne zuriyar Makir mahaifin Gileyad, bayan Hezron ya mutu a Kalif, Efrata, sai Abiya matar Hezron ta haifa masa Ashur mahaifin Tekowa, zuriyar Yerameyel ɗan Hezron ’Ya'yan Yerameyel maza, ɗan farin Hezron su ne, Ram shi ne ɗan fari, sai Buna, Oren, Ozem da Ahiya Yerameyel yana da wata mata wadda sunanta Atara, ita ce mahaifiyar Onam, ’ya'yan Ram maza ɗan farin Yerameyel su ne, Ma'az, Yamin da Ekar. ’Ya'yan Onam maza su ne, Shammai da Yada; ’ya'yan Shammai maza su ne, Nadab da Abishur, sunan matar Abishur ita ce Abihayil, wadda ta haifa masa Aban da Molid; ’ya'yan Nadab maza su ne, Seled da Affayim, Seled ya mutu babu yara, ɗan Affayim shi ne Ishi, wanda shi ne mahaifin Sheshan, Sheshan shi ne mahaifin Alai. ’Ya'yan Yada maza, ɗan'uwan Shammai su ne, Yeter da Yonatan, Yeter ya mutu babu yara, ’ya'yan Yonatan maza su ne, Felet da Zaza, waɗannan su ne zuriyar Yerameyel, Sheshan ba shi da ’ya'ya maza, sai ’ya'ya mata kawai, yana da bawa mutumin Masar mai suna Yarha, Sheshan ya ba da ’yarsa aure ga bawansa Yarha, ta kuwa haifa masa. Atai. Atai shi ne mahaifin Natan, Natan shi ne mahaifin Zabad, Zabad shi ne mahaifin Eflal, Eflal shi ne mahaifin Obed, Obed shi ne mahaifin Yehu, Yehu shi ne mahaifin Azariya, Azariya shi ne mahaifin Helez, Helez shi ne mahaifin Eliyasa, Eliyasa shi ne mahaifin Sismai, Sismai shi ne mahaifin Shulem, Shulem shi ne mahaifin Yekamiya, Yekamiya shi ne mahaifin Elishama, gidan Kaleb ’Ya'yan Kaleb maza, ɗan'uwan Yerameyel su ne, Mesha ɗan farinsa, wanda shi ne mahaifin Zif, da ɗansa Maresha, wanda shi ne mahaifin Hebron ’Ya'yan Hebron maza su ne, Kora, Tafuwa Rekam da Shema Shema shi ne mahaifin Raham, Raham kuma shi ne mahaifin Yorkeyam. Yorkeyam shi ne mahaifin Shammai, ɗan Shammai shi ne Mawon, Mawon kuma shi ne mahaifin Bet Zur, Efa ƙwarƙwarar Kaleb ita ce mahaifiyar Haran, Moza da Gazes. Haran shi ne mahaifin gazes. ’ya'yan Yadai maza su ne, Regem, Yotam, Geshan, Felet, Efa da Sha'af, Ma'aka ƙwarƙwarar Kaleb ita ce mahaifiyar Shebar. da Tirhana, ta kuma haifi Sha'af mahaifin Madmanna, da kuma Shewa mahaifin Makbena da Gebeya. ’yar kalab ita ce Aksa, waɗannan su ne zuriyar Kaleb, ’ya'yan Hur maza ɗan farin Efrata su ne, Shobal mahaifin Kiriyat yayarin Salma mahaifin Betlehem, da kuma harib mahaifin Bet Zuriyar Shobal mahaifin Kiriyat Yeyarim su ne, Harowe, rabin Mahanatiyawa, kuma gidan Kiriyat Yeyarim su ne, Itrayawa, Futiyawa, Shumatiyawa da Mishratiyawa, daga waɗannan su ne Zoratiyawa da Ishtawoliyawa suka fito, zuriyar Salma su ne, Betlehem, Netofawa, Atrot Bet Yawab, rabin Manahatiyawa, Zoriyawa, kuma gidan marubuta waɗanda suka zama a Yabez su ne, Tiratiyawa, Shimeyatiyawa da Sukatiyawa, waɗannan su ne Keniyawa waɗanda suka zo daga Hamad, mahaifin gidan Rekab. Tarihi ta ɗaya Sura uku ’Ya'yan Dauda maza. Waɗannan su ne ’ya'yan Dawuda maza da aka haifa masa a Hebron, ɗan farinsa shi ne Amnon ɗan Ahinowam, mutuniyar Yezireyel, na biyun Daniyel ɗan Abigiyel, mutuniyar Karmel, na ukun Absalom ɗan Ma'aka, ’yar Talmai, sarkin Geshur, na huɗun Adoniya ɗan Hagid, na biyar Shefatiya ɗan Abital, da kuma na shida Itireyam ta wurin matarsa Igla. Waɗannan su ne aka haifa wa Dawuda a Hebron, inda ya yi mulki shekaru bakwai da wata shida, Dauda ya yi mulki a Urushalima shekaru talatin da uku, kuma waɗannan su ne yaran da aka haifa masa a can, Shimeya, Shobab, Natan da Solomon, waɗannan huɗu su ne Bet Shuwa ’yar Ammiyel ta haifa, akwai kuma Ibhar. Elshamma, Elifelet, Noga, Nefeg, Yafiya, Elshama, eliyada da Elifelet su tara ne duka, dukan waɗannan ’ya'yan Dauda ne maza, Banda ’ya'yansa maza ta wurin ƙwarƙwararsa Tamar ita ce ’yar'uwarsu, sarakuna Yahuda Zuriya Solomon su ne, Rehobowam da Abiya. da Asa, da Yehoshafat, da Yoram, da Ahaziya, da Yowash, da Amaziya, da Azariya, da Yotam, da Ahaz, da Hezekiya, da Manasse, da Amon, da Yosiya. ’Ya'yan Yosiya maza su ne, Yohanan ɗan fari, Yaho, Yehiyakim ɗa na biyu, Zedekiya ɗa na uku, Shalum ɗa na huɗu. Magādan Yehohiyakim su ne, Yekoniya ɗansa da Zedekiya, zuriyar sarauta bayan zaman bauta Zuriyar Yekoniya kamamme su ne, Sheyaltiyel, Malkiram, Fedahiya, Shenazar, Yekamiya, Hoshama da Nedabiya, ’ya'yan Fedahiya su ne, Zerubbabel da Shimeyi. ’Ya'yan Zerubbabel maza su ne, Meshullam da Hananiya, Shelomit ce ’yar'uwarsu, akwai kuma waɗansu biyar, Hashuba, Ohel, Berekiya, Hasadiya da Yushab Yesed, zuriyar Hananiya su ne, Felatiya da Yeshahiya, Refahiya, Arnan, Obadiya da Shekaniya, zuriyar Shekaniya su ne, Shemahiya. da ’ya'yansa maza, Hattush, Igal, Bariya, Neyariya da Shafat, su shida ne duka, ’ya'yan Neyariya maza su ne, Eliyohenai, Hezekiya da Arzikam, su uku ne duka, ’ya'yan Eliyohenai su ne, Hodawiya, Eliyashib, Felahiya, Akub, Yohanan. Delahiya da Anani, su bakwai ne duka. Tarihi ta ɗaya Sura hudu Sauran gidajen Yahuda Zuriyoyin Yahuda su ne, Perez, Hezron, Karmi, Hur da Shobal. Reyahiya ɗan Shobal shi ne mahaifin Yahat, Yahat shi ne mahaifin Ahumai da Lahat, waɗannan su ne gidajen Zoratiyawa Waɗannan su ne ’ya'yan Etam, Yezireyel, Eshma da Idbash, ’yar'uwarsu ita ce Hazzelelfoni, Fenuwel shi ne mahaifin Gedor, kuma Ezer shi ne mahaifin Husha, waɗannan su ne zuriyar Hur ɗan farin Ifrata, da mahaifin Betlehem, Ashur, mahaifin Tekowa yana da mata biyu, Hela. da Na'ara, Na'ara ta haifi Hahuzam, Hefer, Tameni da Shawahashtari, waɗannan su ne zuriyar Na'ara, ’ya'yan Hela maza su ne, Zered, Zohar, Etnan da Koz, Koz ne mahaifin Anub da Hazubeba shi ne kuma kakan iyalin da suka fito daga zuriyar Aharhel ɗan Harum Yabez ya fi ’yan'uwansa martaba, mahaifiyarsa ta sa masa suna Yabez, tana cewa, Na haife shi da azaba, Yabez ya yi kuka ga Allah na Isra'ila ya ce, Ka yi mini albarka, ka faɗaɗa yankina, bari hannunka ya kasance tare da ni, ya kuma kiyaye ni daga abin da zai cuce ni, don kada in shiga wahala, sai Allah ya ji roƙonsa. Kelub ɗan ɗan'uwan Shuha shi ne mahaifin Mehir, wanda shi ne mahaifin Eshton, Eshton shi ne mahaifin Bet Rafa, da Tehinna, wanda ya haifi Ir Nahash, waɗannan su ne mutanen Reka, ’ya'yan Kenan maza su ne, Otniyel da Serahiya, ’ya'yan Otniyel maza su ne, Hatat da Meyonotai, Meyonotai shi ne. mahaifin Ofra, Serahiya shi ne mahaifin Yowab, mahaifin Ge Harashim, an kira shi haka domin mutanensa masu sana'ar hannu ne, ’ya'yan kalif ɗan na maza su ne, Iru, Ela da Na'am, ɗan Ela shi ne Kenaz, ’ya'yan Yahalalel su ne Zif, Zifa, Tiriya da Asarel. ’Ya'yan Ezra maza su ne, Yeter, Mered, Efer da Yalon, ɗaya daga cikin matan Mered ta haifi Miriyam, Shammai da Ishba, wanda ya haifi Eshtemowa, matarsa mutuniyar Yahuda kuwa ta haifi Yared, mahaifin Gedor, Heber mahaifin Soko, da kuma Yekutiyel mahaifin Zanowa, waɗannan su ne ’ya'yan Bitiya. ’yar Fir'auna, wadda Mered ya aura, ’ya'yan matar Hodiya, ’yar'uwar Naham, su ne suka haifi Keyila Bagarme da Eshtemowa mutumin Ma'aka, ’ya'yan Shimon maza su ne, Amnon, Rinna, Ben Hanan da Tilon, zuriyar Ishi su ne, Zohet da Ben Zohet, ’ya'yan Shela ɗan Yahuda maza su ne. Ir mahaifin Leka, La'ada mahaifin Maresha, da kuma gidajen masu aiki lilin a Bet Ashbeya, da Yokim, mutanen Kozeba, da Yowash, da Saraf wanda ya mulkin yi Mowab, da kuma Yashubi Lehem, waɗannan rubutattun tarihi ne na tunda. dā, su ne maginan tukwane waɗanda suka zauna. a Netayim da Gedera, sun zauna a can suka kuma yi wa sarki aiki. Zuriyar simeon. Zuriyar simeon su ne, Nemuwel, Yamim, Yarib, Zera da Shawulu. Shawulu ya haifi Shalum, Shalum ya haifi Mifsam, Mifsam ya haifi Mishma, zuriyar Mishma su ne, hamuel. ɗansa, wanda ya haifi zakur. shi Zakkur kuma ya haifi Shimeyi, Shimeyi yana da ’ya'ya maza goma sha shida da ’ya'ya mata shida, amma ’ya'yansa ba su da ’ya'ya da yawa, saboda haka gidansa gaba ɗaya ba ta zama mai mutane da yawa kamar mutanen Yahuda ba, sun zauna a Beyersheba, Maloda, Hazor Shawel, Bilha, Ezem, Tolad, Betuwel. Horma, Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susim, Bitbiri da Sha'arayim, waɗannan su ne garuruwansu har lokacin mulkin Dauda, ƙauyukan da suke kewaye su, su ne Etam, Ayin, Rimon, Token da Ashan, garuruwa biyar, da kuma dukan ƙauyuka kewaye da waɗannan garuruwa, har zuwa Ba'al. waɗannan su ne wuraren zamansu, suka kuma ajiye tarihin zuriya. Zuriyar Simeyon ta ƙunshi Meshobab da Yamlek, da Yosha ɗan Amaziya, akwai Yowel, da Yehu ɗan Yoshibiya, Yoshibiya ɗan Seraya ne, Serahiya kuma ɗan Asiyel ne, akwai Eliyohenai da Ya'akoba, da Yeshuhahiya, da Asahiya, da Adiyel, da Yesimiyel, da Benahiya, akwai Ziza ɗan Shifi, Shifi ɗan Allon ne, Allon ɗan Yedahiya ne, Yedahiya ɗan Shimri ne, Shimri kuma ɗan Shemahiya ne, mutanen da aka jera sunayensu a bisa. shugabannin gidajensu ne, iyalansu sun ƙaru sosai, suka tafi bayan garin Gedor wajajen gabashin kwari, suna neman makiyaya domin garkunansu, suka samu makiyaya mai ciyawa, mai kyau, ƙasar kuma tana da faɗi, da salama kuma zaman lafiya. A da waɗansu mutanen Ham sun zauna a can, mutanen da aka jera sunayensu sun zo ne a zamanin Hezekiya sarkin Yahuda, suka yaƙi mutanen Ham a wuraren zamansu, haka kuma suka yi da Meyunawa da suke a can, suka hallaka su ƙaƙaf yadda yake har yă zuwa yau, sa'an nan suka zauna a wurin, gama akwai makiyaya domin garkunansu, mutum ɗari biyar na waɗannan mutane, Simeyon, waɗanda Felatiya, Neyariya Refahiya da Uzziyel ’ya'yan Ishi maza suka jagorance sun mamaye ƙasar tudu ta Seyir, suka karkashe ragowar Amalekawan da suke tsere, suka kuma zauna a can har zuwa yau. Tarihi ta ɗaya Sura biyar Zuriyar Ruben ’Ya'yan Ruben maza, ɗan farin Isra'ila. shi ne ɗan fari, amma sa'ad da ya ƙazantar da gadon auren mahaifinsa, sai aka ba wa ’yancin ɗan farinsa wa ’ya'yan Yusuf maza, ɗan Isra'ila, don kada a lissafta shi a tarihin zuriya bisa ga matsayin haihuwarsa, ko da yake Yahuda shi ne mafi ƙarfi cikin ’yan'uwansa kuma mai mulki ya fito daga gare shi, ’yancin zaman ɗan fari na Yusuf ne, ’ya'yan Ruben, ɗan farin Isra'ila maza su ne. Hanok, Fallu, Hezron da Karmi Zuriyar Yowel su ne, Shemahiya, Gog, Shemayi, Mika, Reyahiya, Ba'al da Beyera, waɗanda Tiglat Filesar, sarkin Assuriya ya ɗauka zuwa zaman bauta. Beyera shi ne shugaban mutanen Ruben, danginsu bisa ga iyalansu da aka jera bisa ga tarihin zuriyarsu su ne. Yehiyel shi ne sarki, akwai Zakariya da Bela ɗan Azaz, Azaz ɗan Shema daga dangin Yowel, Yowel ya zama a yankin Arowar, har zuwa Nebo da Ba'al ta wajen gabas, sun zauna a ƙasar har zuwa bakin hamadan da ya nausa zuwa Kogin Yuferites, domin dabbobinsu sun ƙaru a Gileyad A zamanin Shawulu zuriyar Ruben. sun yi yaƙi da Hagirawa suka ci su da yaƙi, suka zauna a wuraren zaman Hagirawan ko'ina a dukan yankin gabashin Gileyad, zuriyar Gad, mutanen Gad sun zauna kusa da mutanen Ruben a Bashan har zuwa Saleka, Yowel shi ne babba, sai Shafan na biyu, sa'an nan Yanai da Shafat su ne tushen Bashan, danginsu bisa ga iyalai su ne, Mika'ilu, Meshullam, Sheba, Yorai, Yakan, Ziya da Eber, su bakwai ne duka, waɗannan su ne ’ya'yan Abiyahil, ɗan Huri, ɗan Yarowa, ɗan Geliyad, ɗan Mika'ilu, ɗan yashishai, ɗan Yado, ɗan Buz, Ahi, ɗan Abiyel, ɗan Guni. shi ne kan iyalinsu, mutanen Gad sun zauna a Bashan da ƙauyukan da suke kurkusa da shi, da kuma a dukkan makiyayan Sharon har zuwa iyaka inda suka kai, dukan waɗannan sun shiga tarihin zuriya a lokacin mulkin Yotam sarkin Yahuda da Yerobowam sarkin Isra'ila, mutanen Ruben, mutanen Gad da rabin kabilar Manasse sun kasance da mutane dubu arba'in da hudu da ɗari bakwai da sittin shiryayyu don aikin soja, jarumawan da za su iya riƙe garkuwa da takobi, waɗanda suke iya yin amfani da baka, waɗanda kuma aka horar don yaƙi, suka yi yaƙi da Hagirawa, Yetur, Nafish da Nodab, aka taimake su a yaƙin, Allah kuma ya ba da Hagirawa da dukan abokansu gare su, domin sun yi kuka gare shi a lokacin yaƙin, ya amsa addu'o'insu domin sun dogara gare shi, suka ƙwace dabbobin Hagirawa, raƙuma dubu hamsin, tumaki dubu ɗari biyu da hamsin, da kuma jakuna dubu biyu, suka kuma kame mutane dubu ɗari ɗaya, waɗansu suka mutu domin yaƙin na Allah ne, suka kuma zauna a ƙasar har lokacin da aka kai su zaman bauta. Rabin kabilar Manasse Mutanen rabin kabilar Manasse sun yi yawa, suka zauna a ƙasar daga Bashan har zuwa Ba'al harmon wato, zuwa Senir, dutsen harmon waɗannan su ne kawunan iyalansu, Efar, Ishi, Eliyel, Azriyel, Irmiya, Hodawiya da Yadiyel, su jarumawa ne, sanannu, su ne kuma kawunan iyalansu, amma ba su yi aminci da Allahn kakanninsu ba, suka kuma yi karuwanci ga waɗansu allolin mutanen ƙasar, waɗanda Allah ya hallaka a gabansu. Saboda haka, Allah na Isra'ila ya zuga ruhun Ful, sarkin Assuriya, wato, Tiglat Filesar, sarkin Assuriya, wanda ya kwashe mutanen Ruben, mutanen Gad da rabin kabilar Manashe zuwa zaman bauta ya kwashe su zuwa Hala, Habor, Hara da kuma Kogin Gozan, inda suke har wa yau. Tarihi ta ɗaya Sura shida Zuriyar Lawi ’Ya'yan Lawi maza su ne, Gershon, Kohat da Mirari. ’ya'yan Kohat maza su ne, Amram, Izhar, Hebron da Uziyal. Yaran Amram su ne, Haruna, Musa da Miriyam ’Ya'yan Haruna maza su ne, Nadab, Abihu, Eleyazar da Itamar Eleyazar shi ne mahaifin Finehas, Finehas mahaifin Abishuwa, Abishuwa mahaifin Bukki, Bukki mahaifin Uzzi, Uzzi mahaifin Zerahiya, Zerahiya mahaifin Merahiyot, Merahiyot mahaifin Amariya. Amariya mahaifin Ahitub, Ahitub mahaifin Zadok, Zadok mahaifin Ahimawaz, Ahimawaz mahaifin Azariya, Azariya mahaifin Yohanan, Yohanan mahaifin Azariya shi ne ya yi hidima a matsayin firist a haikalin da salama ya gina a Urushalima, Azariya mahaifin Amariya, Amariya mahaifin Ahitub, Ahitub mahaifin Zadok, Zadok mahaifin Shalum Shalum mahaifin Helkiya. Hilkiya mahaifin Azariya, Azariya mahaifin Serahiya, Serahiya kuwa mahaifin Yehozadak, Yehozadak ne aka ɗauka sa'ad da Ubangiji ya tura Yahuda da Urushalima zuwa zaman bauta ta hannun Nebukadnezzar. ’Ya'yan Lawi maza su ne, Gershon, Kohat da Mirari. waɗannan su ne sunayen ’ya'yan Gershon, Libni da Shimeyi. ’Ya'yan Kohat maza su ne, Amram, Izhar, Hebron da Uzziyar ’ya'yan Merari maza su ne, Mali da Mushi, waɗannan suke gidajen Lawiyawan wanda aka jera bisa ga kakanninsu na Gashon su ne, Libni, Yahat, Zimma, Yowa, Iddo, Zera da yeya Terai Zuriyar Kohat su ne, Amminadab, Kora, Asir, Elkana, Abiyasaf, Asir, Tahat, Uriyal, Uziya da Shawulu. Zuriyar Elkana su ne, Amasai, Ahimot, Elkana, Zofai, Nahat, Eliyab, yaroham Elkana da Sama'ila ’Ya'yan Sama'ila maza su ne. Yowel ɗan fari, da Abiya ɗa na biyu, zuriyar Merari su ne, Mali, Libni, Shimeyi, Uzza, Shimeya, Haggiya da Asahiya, mawaƙan haikali Waɗannan su ne mutanen da Dauda ya sa su lura da waƙa a cikin gidan Ubangiji bayan da aka kawo akwatin alkawari ya huta a can, suka yi hidima da waƙa a gaban tabanakul, Tentin Sujada, sai da Solomon ya gina haikalin Ubangiji a Urushalima suka yi ayyukansu bisa ga ƙa'idodi da aka shimfiɗa musu, ga mutanen suka hidimar tare da ’ya'yansu maza. Daga mutanen Kohat akwai Heman mawaƙi, ɗan Yowel, ɗan Sama'ila, ɗan Elkana, ɗan Yoraham, ɗan Eliyel, ɗan Towa, ɗan Zub, ɗan Elkana, ɗan Mahat, ɗan Amasai, ɗan Elkana, ɗan Yowel, ɗan Azariya, ɗan Zefaniya, ɗan Tahat, ɗan Asir, ɗan Abiyasaf, ɗan Kora, ɗan Izhar, ɗan Kohat, ɗan Lawi, ɗan Isra'ila, da kuma Asaf, Uwan Heman, waɗanda suka hidima a hannun damansa, Asaf ɗan Berekiya. ɗan Shimiya, ɗan Mika'ilu, ɗan Ba'asehiya, ɗan Malkiya, ɗan Itni, ɗan Zera, ɗan Adahiya, ɗan Etan, ɗan Zimma, ɗan Shimeyi, ɗan Yahat, ɗan Gershon, ɗan Lawi, da kuma daga 'yan uwansu mutanen Merari a hannun hagunsa, Etan ɗan Kishi, ɗan Abdi, ɗan Malluk, ɗan Hashabiya ɗan Amaziya, ɗan Hilkiya, ɗan Amzi, ɗan Bani, ɗan Shemar, ɗan Mali, ɗan Mushi, ɗan Merari, ɗan Lawi Aka ba ’yan'uwansu Lawiyawa dukan sauran ayyukan tabanukul, gidan Allah, amma Haruna da zuriyarsa su ne waɗanda suka miƙa hadayu a kan bagaden hadaya ta ƙonawa da kuma a kan bagaden turare. haɗe da dukan abin da ake yi a wuri mafi tsarki, suna yin kafara domin Isra'ila, bisa ga dukan abin da Musa bawan Allah ya umarta. Waɗannan su ne zuriyar Haruna, Eleyazar, Finehas, Abishuwa, Bukki, Uzzi, Zerahiya, Merahiyot, Amariya, Ahitub, Zadok da Ahimawaz, waɗannan su ne wuraren zamansu. da aka ba su rabo su zama yankunansu, aka ba wa zuriyar Haruna, waɗanda suke daga gidan Kohat, domin rabo na fari nasu ne, aka ba su Hebron a Yahuda, tare da wuraren kiwon da suke kewayenta, amma filaye da ƙauyuka da suke kewayen birnin aka ba wa Kalif ɗan Yefune, saboda haka aka ba wa zuriyar Haruna Hebron birnin mafaka, da Libna, yatir Eshtemowa, Helin, Debir, Ashan, Yufta da bet tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Benyamin kuma aka ba su gibeon Geba, Alemet da Anatot tare da wuraren kiwonsu, waɗannan garuruwa waɗanda aka raba a tsakanin mutanen gidan Kohat goma sha uku ne duka, aka ba sauran zuriyar Kohat rabon garuruwa goma daga gidajen rabin kabilar Manasse, aka ba zuriyar Gershon gida gida, rabon garuruwa goma sha uku daga kabilar Isakar, Asher da Naftali da kuma daga sashen rabin kabilar Manasse da yake a Bashan, aka ba zuriyar Merari gida gida, rabon garuruwa goma sha biyu daga kabilar Ruben. Gad da Zebulun, saboda haka Isra'ilawa suka ba Lawiyawa waɗannan garuruwa da wuraren kiwonsu, daga kabilar Yahuda, Simeyon da Benyamin suka ba su rabon sunayen garuruwa da aka ambata, aka ba waɗansu na mutanen gidan Kohat yankin garuruwansu da kabilar Efraim, a ƙasar tudun Efraim, aka ba su Shekem birnin mafaka, da Gezer Yokmeyam, Bet Horon, Aiyalon da Gat Rimmon, tare da wuraren kiwonsu, daga rabin kabilar Manasse kuwa Isra'ilawa suka ba da Aner da Bileyam tare da wuraren kiwonsu ga sauran gidajen mutanen Kohat, mutanen Geshan suka sami waɗannan daga gidan rabin kabilar Manasse, sun sami Golan a Bashan da kuma Ashtarot tare da wuraren kiwonsu. Daga kabilar Issakar suka sami Kadesh, da Berat, Ramot da Anem tare da wuraren kiwonsu; daga kabilar Ashir suka sami Mashal, Abdon, hukok, da Rehob tare da wuraren kiwonsu; daga kabilar Naftali kuwa suka sami Kadesh a Galili, ramon da Kiriyatayim tare da wuraren kiwonsu; mutanen Merari, sauran Lawiyawan. suka sami waɗannan daga kabilar Zabalun suka sami Yokneyam, Karta, Rimon da Tabor tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Ruben a hayin Urdun, a gabashin Yariko suka sami Bezer a hamada, Yahza, kedamot da Mefa'at tare da wuraren kiwonsu, daga kabilar Gad kuwa suka sami Ramot a Gileyad, Mahanayim Heshbon da Yazar tare da wuraren kiwonsu. Tarihi ta ɗaya Sura bakwai Zuriyar Isakar ’Ya'yan Isakar maza su ne, Tola, Fuwa, Yushab da Shimron, su huɗu ne duka, ’ya'yan Tola maza su ne, Uzzi, Rifahiya, Yeriyel, Ibsam da Sama'ila. su ne kuma kawunan iyalansu, a zamanin mulkin Dauda, an rubuta zuriyar Tola a matsayin mayaƙa a cikin tarihinsu, sun kai dubu ashirin da biyu da ɗari shida, ɗan Uzzi shi ne Izrahiya, ’ya'yan Izrahiya maza su ne, Mika'ilu, Obadiya, Yowel da Ishiya, dukansu biyar manya ne bisa ga tarihin iyalansu. sun kai mutane dubu talatin da shida shiryayyu don yaƙi, gama suna da mata da ’ya'ya da yawa, dangin da suke maza masu yaƙi sun kasance na dukan gidajen Issakar ne, kamar yadda aka rubuta a cikin tarihi, su dubu tamanin da bakwai ne duka. Zuriyar Benyamin ’Ya'ya uku maza na Benyamin su ne, Bela, Bekar da Yediyayel. ’Ya'yan Bela maza su ne, Ezbon, Uzzi, Uzziyel, Yerimot da Iri, su ne kawunan iyalai, kuma su biyar ne duka, rubutaccen tarihin zuriyarsu ya nuna suna da mazan da sun isa yaƙi dubu ashirin da biyu da talatin da hudu, ’ya'yan Bekar maza su ne, Zamira, Yowash, Eleyazar, elihohenai Omri. Yeremot, Abiya, Anatot da Alemet, dukan waɗannan ’ya'yan Beker maza ne, rubutaccen tarihin zuriyarsu ya nuna suna da kawunan iyalai da maza da suka isa yaƙi dubu ashirin da ɗari biyu, ɗan Yediyayel shi ne Bilhan, ’ya'yan Bilhan maza su ne, Yehush, Benyamin, Ehud, Kena'ana. Zetan, Tarshish da Ahishahar, dukan waɗannan ’ya'yan Yediyayel maza, kawunan iyalai ne, akwai mazan da suka isa yaƙi wajen dubu goma sha bakwai da ɗari biyu, Shuffiyawa da Huffiyawa zuriyar Ir ne, kuma Hushiyawa zuriyar Aher ne, zuriyar Naftali ’Ya'yan Naftali maza su ne. Yahaziyel, Guni, Yezer da Shalum su zuriyar Bilha ne, zuriyar Manasse Zuriyar Manasse su ne, Asriyel, zuriyarsa ne ta wurin ƙwarƙwararsa mutuniyar Aram, ta haifa wa Makir, mahaifin Gileyad, Makir ya auri mata daga cikin Huffiyawa da Shuffiyawa, ’yar'uwarsa ita ce Ma'aka, wani daga zuriyar sunansa Zelofehad, shi yana da ’ya'ya mata ne kawai, Ma'aka matar Makir ta haifi ɗa ta kuma ba shi suna Feresh, sunan ɗan uwansa Sheresh, ’ya'yan Feresh maza kuwa su ne Ulam da Rekab, ɗan Ulam shi ne Bedan, duka waɗannan zuriyar Gileyad ne, Gileyad ɗan Makir ne, Makir kuma ɗan Manasse. ’yar'uwarsa Makir mai suna Hammeleket ta haifi Ashod, Abiyezer da Mala; ’ya'yan Shemida maza su ne, Ahiyan, Shekem, Liki da Aniyam Zuriyar Efraim Zuriyar Efraim su ne, Shetula, Bered, Tahat, Eleyada, Tahat, Zabad da Shutela. wani ɗan ƙasa haifaffen mutanen Gad ya kashe Ezer da Elad sa'ad da suka gangara don su ƙwace dabbobinsu, mahaifinsu Efraim ya yi makoki dominsu masu yawa, sai danginsa suka zo don su yi masa ta'aziya. sa'an nan ya sake kwana da matarsa, sai ta yi ciki, ta haifi ɗa, ya ba shi suna Beriya, saboda masifar da ta auko a cikin iyalinsa, ’yarsa ita ce Sheyera, wadda ta gina Bet Haron na kwari da na tudu da kuma Uzan Sheyera, zuriyarsa ita ce, Refa, Reshab, Tela, Tahan, Ladan, Amihud, Elishama, Nun da kuma Yoshuwa, ƙasarsu da wuraren zamansu. sun haɗa da Betel da ƙauyukan kewayenta, Na'aran wajen gabas, gezar da ƙauyukanta wajen yamma, da kuma Shekem da ƙauyukan da suka nausa har zuwa Ayya da ƙauyukanta. A iyakokin Manasa akwai Bet Sheyan, Ta'anak, Magiddo da Dor, tare da ƙauyukansu, zuriyar Yusuf ɗan Isra'ila ta zauna a waɗannan garuruwa. Zuriyar Asher ’Ya'yan Asher maza su ne, Imna, Ishba, Ishwi da Beriya, ’yar'uwarsa ita ce Sera, ’ya'yan Beriya maza su ne, Hebar- da Malkiyel, wanda yake mahaifin Birzayit, Hebar shi ne mahaifin Yaflet, Shomer da Hotam da kuma ’yar'uwarsu Shuwa, ’ya'yan Yaflet maza su ne. Fasak, Bimhal da Ashwat. Waɗannan su ne ’ya'yan Yaflet maza, ’ya'yan Shemar maza su ne, Ahi, Roga, Yehuba da Aram, ’ya'yan ɗan'uwansa Helem su ne Zofa, Imna, Shalesh. da Amal, ’ya'yan Zofa maza su ne, Suwa, Harnefer, Shuwal, Beri, Imra. Bezer, Hod, Shamma, Shilsha, Itran da Bera ’Ya'yan Yeter maza su ne, Yefunne, Fisfa da Ara ’Ya'yan Ulla maza su ne, Ara, Hanniyel da Riziya, dukan waɗannan zuriyar ashir ne, kawunan iyalai, zaɓaɓɓun mutane, jarumawa sosai da kuma fitattun shugabanni, yawan mutanen da suke a shirye. don yaƙi, kamar yadda aka lissafta zuriyarsu, dubu ashirin da shida ne. Tarihi ta ɗaya Sura takwas Zuriyar Shawulu mutumin Benyamin Benyamin shi ne mahaifin Bela ɗansa na fari, Ashbel ɗansa na biyu, Ahara na uku, Noha na huɗu, da Rafa na biyar, ’ya'yan Bela maza su ne, Addar, Gera, Abihud, Abishuwa, Na'aman, Ahowa, Gera, Shefufon da Huram, waɗannan su ne zuriyar Ehud, waɗanda suke kawunan iyalan waɗanda suke zama a Geba, waɗanda aka kuma kwasa zuwa Manahat, Na'aman da Ahiya da Gera, Gera ne shugabansu. lokacin da aka kai su bauta, shi ne ya haifi Uzza da Ahilud, an haifi ’ya'ya maza wa Shaharayim a Mawab, bayan ya saki matansa Husham da Ba'ara, ya haifi Yobab, Zibiya, Hodesh, Malkam, Yowaz, Sakiya da Mirma ta wurin Hodesh matarsa, waɗannan su ne ’ya'yansa. kawunan iyalai, ya haifi Abitub da Ifa'al ta wurin Husham, ’ya'yan Elfa'al maza su ne, Eber, Misham, Shemed, wanda ya gina Ono da Lod tare da ƙauyukan kewayensu, da Beriya, da Shema, da waɗanda suke kawunan iyalai waɗanda suke zama a Aiyalon, waɗanda kuma suka kori mazaunan Gat. Ahiyo, Shashak, Yeremot, Zebadiya, Arad, Eder, Mika'ilu, Isfa da Yoha su ne ’ya'yan biriya maza, Zebadiya, Mashlam, Hiski, Heber, Ishmerai, Izliya da Yobab su ne ’ya'yan Efa'al maza, Yakim, Zikri, Zibdi. Eliyenai, Ziletai, Eliyel, Adahiya, Berahiya da Shimra su ne ’ya'yan Shimeyi maza, Ishfan, ibar Eliyel, Abdon, zikiri Hanan, Hananiya, ilam atotiya Ifdehiya da Fenuwel su ne ’ya'yan Shashak maza, Shamsherai. Shehariya, Ataliya, Ya'areshiya, Iliya da Zikiri su ne ’ya'yan Yeroham maza, dukan waɗannan su ne kawunan iyalai manya kamar yadda aka lissafta a cikin zuriyarsu, suka zauna a Urushalima, Yehiyel na Gibeyon ya zauna a Gibeyon, sunan matarsa Ma'aka, ɗansa na fari kuwa shi ne Abdon. sai Zur, Kish, Ba'al, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zekir da Miklot, wanda ya zama mahaifin Shimeya, su ma sun zauna kusa da danginsu a Urushalima. Ner shi ne mahaifin Kish, Kish mahaifin Shawulu, kuma Shawulu ne mahaifin Yonatan, Markishuwa, Abinadab da Ishba'al ɗan Yonatan shi ne Merib Ba'al wanda ya zama mahaifin Mika, ’ya'yan Mika maza su ne, Fiton, Melek, Tareya da Ahaz, Ahaz shi ne mahaifin Yehowadda, Yehowadda shi ne mahaifin Alemet, Azmawet da Zimri, Zimri kuwa shi ne mahaifin Moza, Moza shi ne mahaifin beneya Rafa, eliyasa. da kuma Azel, Azel yana da ’ya'ya maza shida, kuma ga sunayensu, Azrikam, Bokeru, ishmael Shemariya, Obadiya da Hanan, dukan waɗannan ’ya'yan Azel maza ne, ’ya'yan ɗan'uwansa Ashek su ne, Ulam, ɗan farinsa, Yewush, ɗansa na biyu, da Elifelet na uku, ’ya'yan Ulam maza jarumawa ne sosai, waɗanda suke iya riƙe baka, suna da ’ya'ya maza masu yawa da jikoki, ɗari da hamsin gaba ɗaya, dukan waɗannan zuriyar Benyamin ne. Tarihi ta ɗaya Sura tara Haka aka lissafta dukan Isra'ila a tarihin zuriyoyi a littafin sarakunan Isra'ila, aka kwasa mutanen Yahuda zuwa zaman bauta a Babilon domin rashin aminci Mutanen Urushalima To, na farkon da aka sake zaunar da su a mallakarsu a garuruwansu su ne waɗansu Isra'ilawa, firistoci, Lawiyawa da kuma masu hidimar haikali, waɗanda suke daga Yahuda, daga Benyamin da kuma daga ifrem da Manasse, waɗanda suka zauna a Urushalima su ne, utai ɗan Ammihud, ɗan Umri, ɗan Imri, ɗan Bani, zuriyar Ferez ɗan Yahuda, na mutanen Shilo kuwa su ne, Asahiya ɗan fari da ’ya'yansa maza, na mutanen Zera su ne, Yewuyel, mutane daga Yahuda sun kai ɗari shida da casa'in, na Benyamin su ne, Sallu ɗan Meshullam, ɗan Hodawiya, ɗan Hassenuwa, Ibnehiya ɗan Yeroham, Ela ɗan Uzzi, ɗan Mikri, da Meshullam ɗan Shefatiya, ɗan Reyuwel, ɗan Ibniya, mutane daga Benyamin, kamar yadda aka lissafta, zuriyarsu sun kai ɗari tara da hamsin da shida, Dukkan waɗannan mutane kawunan iyalansu ne, na firistoci su ne, Yedahiya, Yahoyarim Yakin, Azariya ɗan Hilkiya, ɗan meshalom ɗan Zadok, ɗan Merahiyot, ɗan Ahitub, shugaban da yake lura da gidan Allah, Adahiya, ɗan Yeroham, ɗan Fashhur, ɗan Malkiya, da Ma'asai. ɗan Adiyel, ɗan Yazera, ɗan Meshullam, ɗan Mishlemit, ɗan Immer, firistocin da suke kawunan iyalai sun kai dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin, dukansu ƙwararru ne masu haikin hidima a cikin gidan Allah. Na Lawiyawa su ne, Shemahiya, ɗan Hashub, ɗan Azrikam, ɗan Hashabiya, mutumin mirari. Bakar, Haresh, Galal da Mataniya ɗan Mika, ɗan Zikri, ɗan Asaf, Obadiya ɗan Shemahiya, ɗan Galal, ɗan Yedutun, da Barekiya, ɗan Asa, ɗan Elkana, wanda ya zauna a ƙauyukan Natofowa, Matsaran ƙofofi su ne, Shalum. Aqub, Talmon, Ahiman da ’yan'uwansu, Shalum ne babbansu, da aka ajiye a ƙofar sarki a gabas har zuwa wannan lokaci, waɗannan su ne matsaran ƙofofi na sansanin Lawiyawa, Shalum ɗan Kore, ɗan Abiyasaf, da ’yan'uwansa matsaran ƙofofi daga iyalin mutanen Kohat, su suke da hakkin tsaron. madogaran ƙofar tentin, kamar dai yadda kakannin suka kasance da hakkin tsaron mashigin mazaunin Ubangiji. A da Finehas ɗan Eleyazar ne yake lura da matsaran, kuma Ubangiji ya kasance tare da shi. Zakariya ɗan Meshelemiya shi ne mai tsaro a mashigin tentin sujada. Duka duka waɗanda aka zaɓa don su zama matsaran madogaran ƙofa sun kai ɗari biyu da goma sha biyu, aka rubuta su zuriya zuriya a ƙauyukansu, Dauda da Sama'ila mai duba ne, suka sa matsaran a wurarensu na aminci, su da zuriyarsu, su suke lura da tsaron ƙofofin gidan Ubangiji, gidan da ake kira tenti, matsaran suna a kusurwoyi huɗu, gabas, yamma arewa da kudu, ’yan'uwansu a ƙauyukansu sukan zo lokaci, lokaci su yi ayyukansu kwana bakwai, bakwai, amma manyan matsara huɗu waɗanda suke Lawiyawa, an danƙa masa hakkin lura da ɗakuna da kuma wuraren ajiya a gidan Allah, sukan kwana a kewayen gidan Allah, domin dole ne su tsare shi. kuma su suke lura da mabuɗi don buɗewa a kowace safiya, waɗansunsu su ne suke lura da kayayyakin da ake amfani da su a hidimar haikali, sukan ƙirga su sa'ad da aka shigar da su da sa'ad da aka fitar da su, an sa waɗansunsu su lura da kayayyakin da kuma dukkan waɗansu kayan wuri mai tsarki, da kuma gari, da ruwan inibi. da mai, turare da kuma kayan yaji, amma waɗansu firistoci ne suke harhaɗa kayan yajin, wani Balawe mai suna Mattitiya, ɗan farin Shalum, mutumin Kora ne, aka danƙa masa hakkin toya burodin miƙawa, waɗansu ’yan'uwansu hatawa ne suke lura da shirya wa burodin da ake kaiwa a tebur a kowane Asabbaci, waɗanda suke mawaƙa, kawunan iyalan Lawiyawa sukan zauna a ɗakunan haikali, kuma ba sa yin waɗansu ayyuka, domin su suke da hakkin aiki dare da rana. Dukan waɗannan su ne kawunan iyalan Lawiyawa manya, kamar yadda aka lasafta su a zuriyarsu, kuma suna zama a Urushalima, zuriyar Shawulu. Yehiyel mahaifin Gibeyon ya zauna a Gibeyon, matarsa ita ce Ma'aka, ɗansa na fari kuwa shi ne Abdon, sai Zur, Kish, Ba'al, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zakariya da Miklot. Miklot shi ne mahaifin Shemiyam, su ma sun zauna kusa da danginsu a Urushalima. Ner shi mahaifin Kish, Kish mahaifin Shawulu, kuma Shawulu shi ne mahaifin Yonatan, Malkishuwa, Abinadab da Eshba'al, ɗan Yonatan shi ne Maribba'al wanda shi ne mahaifin Mika, ’ya'yan Mika maza su ne Fiton, Melek, Tareya da Ahaz, Ahaz shi ne mahaifin Yada, Yada shi ne mahaifin Azmawet. da Zimri, Zimri kuwa shi ne mahaifin Moza, Moza shi ne mahaifin Benaya, Refahiya, Eleyasa da kuma Azel. Azel yana da ’ya'ya maza shida, kuma ga sunayensu, Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheyariya, Obadiya da Hanan, waɗannan su ne ’ya'yan Azel maza. Tarihi ta ɗaya Sura goma Shawulu ya ɗauke ransa To, fa, Filistiyawa suka yi yaƙi da Isra'ilawa, Isra'ilawa kuwa suka gudu a gabansu, da yawa kuma suka mutu a kan dutsen Gilbowa, Filistiyawa suka matsa sosai suna bin Shawulu da ’ya'yansa maza, suka kuma kashe ’ya'yansa maza, Yonatan, Abinadab. da Malkishuwa, yaƙi ya yi tsanani kewaye da Shawulu, kuma sa'ad da maharba suka rutsa shi, sai suka ji masa rauni, sai Shawulu ya ce wa mai riƙe masa kayan yaƙi, Zare takobinka ka soke ni, in ba haka ba, waɗannan marasa kaciya za su zo su yi mini ba'a, amma mai ɗaukar masa kayan yaƙi ya ji tsoro, bai kuwa yi haka ba, saboda haka. Shawulu ya zare takobinsa ya fāɗi a kansa, da mai ɗaukar masa kayan yaƙi ya ga Shawulu ya mutu, sai shi ma ya fāɗi a kan takobinsa ya mutu, ta haka Shawulu da ’ya'yansa maza uku suka mutu, dukkan gidansa kuwa suka mutu tare. Sa'ad da dukan Isra'ilawa a cikin kwari suka ga cewa mayaƙansu suna gudu, kuma cewa Shawulu da ’ya'yansa maza sun mutu, sai suka bar garuruwansu suka gudu, Filistiyawa kuwa suka zo suka zauna a cikinsu. Kashegari da Filistiyawa suka zo don su tuttuɓe waɗanda suka mutu, sai suka sami Shawulu da ’ya'yansa maza sun mutu a dutsen Gilbowa, suka tuttuɓe shi, suka yanke kansa, suka ɗauka duk da kayan yaƙinsa, suka kuma aika ’yan aika ko'ina a ƙasar Filistiyawa, a yi shela labarin a cikin gumakansu da kuma mutanensu, suka sa kayan yaƙinsa a haikalin allahnsu, suka kuma rataye kansa a haikalin Dagon. Sa'ad da mazaunan Yabesh Gileyad suka ji dukkan abin da Filistiyawa suka yi wa Shawulu, sai dukan jarumawa suka tafi suka ɗauki jikunan Shawulu da na ’ya'yansa maza suka kawo Yabesh, sa'an nan suka binne ƙasusuwan a ƙarƙashin babban itacen oak a Yabesh, suka kuma yi azumi kwana bakwai. Shawulu ya mutu domin rashin aminci ga Ubangiji, bai kiyaye maganar Ubangiji ba, ya ma nemi shawarar mace mai duba, bai kuwa nemi nufin Ubangiji ba, saboda haka Ubangiji ya kashe shi, ya miƙa mulkinsa ga Dawuda ɗan Yesse. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha ɗaya Dauda ya zama sarki a bisa Isra'ila Dukan Isra'ila fa suka taru wurin Dauda a Hebron suka ce, Mu jiki da jininka ne, a da, ko a lokacin da Shawulu yake sarki, ai, kai kake shugabantar Isra'ila a yaƙe-yaƙe, kuma Ubangiji Allahnka ya ce maka, Za ka zama makiyayin mutane na Isra'ila, za ka kuma zama mai mulkinsu. sa'ad da dukan dattawan Isra'ila suka zo wurin Sarki Dauda a Hebron, suka yi yarjejeniya da shi a gaban Ubangiji, suka kuwa shafe Dauda ya zama sarki a bisa Isra'ila yadda Ubangiji ya yi alkawari ta wurin Sama'ila. Dauda ya ci Urushalima Dauda tare da dukan Isra'ilawa suka taka zuwa Urushalima, wato, Yebus, Yebusiyawan da suke zama a wurin suka ce wa Dauda. Ba za ka shiga nan ba, duk da haka, Dauda ya ci kagarar Sihiyona birnin Dauda Dauda ya ce, Duk wanda ya jagoranci yaƙi a kan yabusiyawa zai zama babban shugaban mayaƙa, Yowab ɗan Zeruhiya ya fara haurawa, ta haka ya zama shugaba. Dauda ya zauna a kagarar, ta haka aka kira ta birnin Dauda sai ya gina birni kewaye da shi, daga madogaran gini zuwa katangar da take kewaye, Yayin da Yowab ya maido da sauran birnin, Dauda kuwa ya ƙara ƙarfi, domin Ubangiji Maɗaukaki yana tare da shi. Jarumawan Dauda Waɗannan su ne manyan jarumawan Dauda, su ne tare da dukan Isra'ila, suka ba mulkinsa goyon baya mai ƙarfi da ya kai bisa dukan ƙasar, yadda Ubangiji ya yi alkawari, ga jerin sunayen jarumawan Dauda. Yoshebeyam, wani ɗan Hakmoni, shi ne babban shugaba, ya ɗaga mashinsa a kan mutum ɗari uku wanda ya kashe a karawa guda kawai, biye da shi shi ne Eleyazar ɗan Dodo mutumin Aho, ɗaya daga cikin jarumawa uku, yana tare da Dauda a Fas da Mim, sa'ad da Filistiyawa suka taru can don yaƙi, a wani wuri inda akwai gona cike da sha'ir, sojoji suka gudu daga Filistiyawa, sai shi da Dauda suka shiga gonar sha'ir ɗin, suka tsaya ciki. don su tsare ta, suka ragargaza Filistiyawa, Ubangiji kuma ya kawo babban nasara. Wata rana uku cikin manyan mutanen nan talatin suka gangara wurin Dauda zuwa dutse a kogon Adulam, yayinda ƙungiyar Filistiyawa suke sansani a kwarin Refayim, a lokacin Dauda yana cikin mafaka, sojojin Filistiyawa kuma suna a Betalahim. Dauda ya ji marmarin ruwan sha sai ya ce, Kash, a ce wani zai sami mini ruwa in sha daga rijiya kusa da ƙofar Betlehem mana! Sai ukun suka kutsa kai cikin sansanin Filistiyawa, suka ja ruwa daga rijiyar da take kusa da ƙofar Betlehem, suka ɗauko shi suka kawo wa Dawuda, amma ya ƙi ya sha, a maimako sai ya zubar da shi a gaban Ubangiji, ya ce, Allah ya sauwaƙe in yi haka, ya kamata in sha jinin waɗannan mutane da suka yi kasai da rayukansu? Domin sun yi kasai da rayukansu don su dawo da ni, Dauda bai sha shi ba, irin abubuwan da jarumawa ukun nan suka yi kenan. Abishai, ɗan uwan Yowab, shi ma babba ne cikin ukun nan, ya ɗaga mashinsa a kan mutum ɗari uku, waɗanda ya kashe ya kuma zama sananne kamar ukun, aka ninka girmama shi bisa ukun, sai ya zama shugaba ko da yake ba a haɗa shi a cikinsu ba, Benahiya ɗan Yahohiyada, shi ma wani barden yaƙi ne daga Kabziyel, wanda ya yi manyan abubuwa, ya bugi gwanayen Mawaf biyu, ya kuma gangara zuwa cikin rami, a ranar da aka yi dusar ƙanƙara, ya kashe zaki, ya kuma kashe wani mutumin Masar mai tsayi ƙafa bakwai da rabi, ko da yake mutumin Masar yana da mashi, kamar sandan masaƙa a hannunsa, Benahiya ya yaƙe shi da kulki, ya ƙwace māshin daga hannun mutumin Masar, ya kuma kashe shi da māshin nan nasa, irin abubuwan da Benahiya ɗan Yehohiyada ya yi kenan, shi ma sananne ne kamar waɗannan jarumawa uku, aka ɗauka shi da bangirma fiye da talatin nan, amma ba haɗa shi cikin ukun ba, Dauda kuwa ya sa shi ya lura da masu tsaron lafiyarsa. Jarumawan nan su ne, Asahel ɗan'uwan Yowab, Elhanan ɗan Dodo daga Betlehem, Shammot mutumin Haror, Helez mutumin Felon, Ira ɗan Ikesh daga Tekowa, Abiyazar daga Anatot, Sabbakai mutumin Husha, Ilai mutumin Aho, Maharai mutumin Natofa, helet ɗan Ba'ana mutumin Netofa, Ittai ɗan Ribai daga Gibeya a Benyamin, Benahiya mutumin Firaton, Hurai daga kogonnin Ga'ash, Abiyel mutumin Arba, Azmawet mutumin Haram, Eliyaba mutumin Sha'albo, ’ya'yan Hashim mutumin Gizon maza, Yonatan ɗan Shegeye mutumin Harar, Ahiyam ɗan Sakar mutumin Harar, Elifal ɗan Ur, Hefer mutumin Makerat, Ahiya mutumin Felon, Hezro mutumin Karmel, Na'arai ɗan Ezbai, Yowel uwan Natan, Mibhar ɗan Hagiri, Zalek mutumin amon. Naharai, Baroti mai ɗaukar kayan yaƙin Yowab ɗan Zeruhiya, Ira mutumin Itra, Gareb mutumin Itra, Uriya mutumin Hitti, Zabad ɗan Alai, Adina ɗan Shiza mutumin Ruben, wanda shi ne babba na mutanen Ruben, kuma talatin suna tare da shi, Hanan ɗan Ma'aka, Yoshafat mutumin Mit, Uzziya mutumin Ashtarot, Shamma da Yehiyel ’ya'yan Hotam mutumin Arower maza, Yediyayel ɗan Shimri, uwansa Yoha mutumin Tiz, Eliyel mutumin Ma'aha, Yeribai da Yoshuwiya ’ya'yan Elna'am maza, Itma mutumin Mowab, Eliyel, Obed da Ya'asiyel mutumin Mizzob Tarihi ta ɗaya Sura goma sha biyu Jarumawa sun haɗa kai da Dauda Waɗannan su ne mutanen da suka zo wurin Dauda a Ziklag yayinda aka kore shi daga gaban Shawulu ɗan Kish, suna cikin jarumawan da suka taimake shi a yaƙi, suna da baka suna kuma iya harbi. kibiya, ko majajjawa da hannun dama ko na hagu, su ’yan'uwan Shawulu ne daga kabilar Benyamin, Ahiyazar babbansu, da Yowash ’ya'yan Shema maza daga Gibeya, Yeziyel ɗan Felet ’ya'yan Azmawet, bereka, Yehu daga Anatot, da Ishmahiya daga Gibeyon, wani jarumi a cikin Talatin nan. wanda shi ne shugaban talatin, Irmiya, Yahaziyel, Yohanan, Yozabat daga Gedera, Eluzai, Yerimot, Beyaliya, Shemariya da Shefatiya daga Haruf, Elkana, Ishiya, Azarel, Yoyezer da Yashobeyam daga Kora. da Yoyela da Zebadiya ’ya'yan Yeroham maza daga Gedor, sai waɗansu mutanen Gad suka koma suna goyon bayan Dauda, suka kuma haɗa kai da shi a kagararsa a hamada, su ƙwararrun mayaƙa ne, a shirye don yaƙi, kuma suna iya riƙe garkuwa da māshi, fuskokinsu kamar fuskokin zakoki. kuma suna da sauri kamar bareyi a kan duwatsu. Ezer shi ne babba, Obadiya shi ne mai binsa a shugabanci, Eliyab na uku, Mismanna na hudu. Irmiya na biyar, Atai na shida, Eliyel na bakwai, Yohanan na takwas, Elzabad na tara, Irmiya na goma da kuma Makbannai na goma sha ɗaya Waɗannan mutanen Gad shugabannin mayaƙa ne, ƙarami a cikinsu zai iya kara da mutum ɗari, kuma babba a cikin zai iya kara da dubu. Su ne suka haye Urdun a wata na farko, sa'ad da kogin ya yi ambaliya, suka kuma kori duk mai rai a kwarin, na wajen gabas da na wajen yamma. Sauran mutanen Benyamin da waɗansu mutanen Yahuda su ma suka zo wurin Dawuda a kagararsa, sai Dawuda ya fita don yă tarye su, ya kuma ce musu, In kun zo wurina da salama, don ku taimake ni, to, ina a shirye in bar ku, ku haɗa kai tare da ni, amma in kun zo don ku bashe ni ga abokan gabana sa'ad da hannuwana ba su da laifi a rikici, bari Allah na kakanninmu ya duba ya kuma shar'anta ku. Sai Ruhu ya sauko a kan Amasai. shugaban talatin nan sai ya ce, Mu naka ne, ya Dauda. muna tare da kai, ya ɗan Yesse, nasara, nasara gare ka, nasara kuma ga waɗanda suke taimakonka, gama Allahnka zai taimake ka. Saboda haka, Dauda ya karɓe su ya kuma mai da su shugabannin ƙungiyoyin maharansa. Waɗansu mutanen Manasa suka haɗa kai da Dauda sa'ad da ya tafi tare da Filistiyawa don yă yaƙi Shawulu. shi da mutanensa ba su taimaki Filistiyawa ba, domin bayan shawarwari shugabanninsu suka sallame shi sun ce, Za mu biya da kawunanmu in ya koma ga mai gidansa, Shawulu. Da Dauda ya tafi Ziklag, waɗannan mutanen Manasse ne suka haɗa kai da shi, Adna, Yozabad, Yediyayel, Mika'ilu, Yozabad, Elihu da Zilaitai shugabannin ƙungiyoyi na dubu a cikin Manasse, suka taimaki Dauda a kan ƙungiyoyin hari, gama dukansu jarumawa ne sosai, kuma su shugabanni ne a cikin mawaƙansu. Kowace rana, mutane suka riƙa zuwa don su taimaki Dauda, sai da ya kasance da runduna mai girma kamar mayaƙan Allah. Saura sun haɗa kai da Dauda a Hebron. Ga yawan mutanen shiryayyu don yaƙi waɗanda suka zo wurin Dawuda a Hebron don su mai da mulkin Shawulu gare shi yadda Ubangiji ya faɗa, mutanen Yahuda masu riƙe garkuwa da māshi su dubu shida da ɗari takwas shiryayyu don yaƙi, mutanen Simeyon jarumawa shiryayyu don yaƙi su dubu bakwai da ɗari, mutanen Lawi su dubu hudu da ɗari shida. haɗe da Yehohiyada, shugaban iyalin Haruna, tare da mutane dubu uku da ɗari bakwai, da Zadok matashi jarumi sosai, tare da shugabanni su ashirin da biyu daga iyalinsa, mutanen Benyamin, uwan Shawulu, su dubu uku, yawancinsu waɗanda suke biyayya ga gidan Shawulu sai lokacin, mutanen Efraim, jarumawa, sanannu cikin gidajensu su dubu ashirin da ɗari takwas, mutanen rabin kabilar Manasse, sanannu da sunayensu suka zo suka mai da Dauda sarki su dubu goma sha takwas, mutanen Isakar masu fahimtar lokuta suka kuma san abin da ya kamata Isra'ila ya yi manya ɗari biyu tare da danginsu a ƙarƙashin shugabancinsu, mutanen Zabalun, ƙwararru sojoji shiryayyu don yaƙi da kowane irin makami, suka zo don su taimaki Dawuda da zuciya ɗaya su dubu hamsin, mutanen Naftali su dubu ɗaya, shugabanni tare da mutane dubu talatin da bakwai masu riƙe garkuwa da masu, mutanen Dan shiryayyu don yaƙi su dubu ashirin da takwas da ɗari shida, mutanen Ashir ƙwararrun sojoji shiryayyu don yaƙi su dubu arba'in, kuma daga gabashin Urdun mutanen Ruben, Gad da kuma rabin kabilan Manasse, masu kayan yaƙi iri iri su dubu ɗari da ashirin. Dukan waɗannan mayaƙa ne, waɗanda suka ba da kansu da yardar rai su yi hidima, suka zo Hebron da cikakken niyya don su naɗa Dauda sarki a bisa dukan Isra'ila, duka sauran Isra'ilawa su ma suka goyi bayan a naɗa dauda sarki, mutanen suka yi kwana uku a can tare da dauda suna ci suna sha, gama iyalansu sun yi musu tanadi, haka ma maƙwabtansu daga nesa har Isakar, Zabalun da Naftali suka zo suka kawo abinci a kan jakuna, raƙuma, alfadarai da shanu. Akwai tanadi mai yawa na gari, gauɗar ɓaure, nonnan busassun ’ya'yan inabi, mai, shanu da tumaki, duk an yi haka don a nuna farin ciki ƙwarai a cikin dukan ƙasar Isra'ila. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha uku Dauda da akwatin alkawari Sai Dauda ya tattauna da kowane ɗaya daga cikin shugabanninsa. shugabannin sojoji na dubu dubu da na ɗari ɗari. Sa'an nan ya ce wa dukan taron Isra'ila, In ya yi muku kyau, kuma in nufin Ubangiji Allahnmu ne, bari mu aika da saƙo nesa da kuma ko'ina, zuwa ga sauran 'yan uwanmu a duk iyakokin Isra'ila, da kuma zuwa ga firistoci da lawuyawa waɗanda suke tare da su a garuruwansu, da makiyayansu, su zo wurinmu, Bari mu ɗauko akwatin alkawarin Allahnmu mu kawo wurinmu, gama ba mu neme shi a lokacin mulkin Shawulu ba. Dukan taron jama'a suka yarda su yi haka, domin ya yi daidai ga dukan mutane, saboda haka Dawuda ya tattara dukan Isra'ilawa daga kogin Shihor a Masar zuwa Leba Hamad don su kawo akwatin alkawarin Allah daga Kiriyat Yeyarim. Dawuda da dukan Isra'ilawa tare da shi suka tafi Ba'ala na Yahuda, Kiriyat Yeyarim, don su haura daga can su kawo akwatin alkawarin Allah Ubangiji, wanda yake zama a tsakanin kirubobi, akwatin alkawarin da ake kira da sunan. Suka ɗauki akwatin alkawarin Allah daga gidan Abinadab a kan sabon keken shanu, Uzza da Ahiyo ne suke lura da shi. Dawuda da dukan Isra'ilawa suka yi shagali da dukan ƙarfinsu a gaban Allah tare da waƙoƙi, da garayu, molaye, ganguna, kuge da ƙahoni. Sa'ad da suka kai masussukar Kidon, Uzza ya miƙa hannunsa don ya gyara akwatin alkawarin, gama shanun sun yi tuntuɓe, sai fushin Ubangiji ya ƙuna a kan Uzza, ya kuma buge shi domin ya sa hannunsa a kan akwatin alkawarin, sai ya mutu a can a gaban Allah. Ran Dauda ya ɓaci domin Ubangiji ya husata a kan Uzza, kuma har wa yau ana ce da wannan wuri Ferez Uzza. Dauda ya ji tsoron Allah a wannan rana, ya kuma yi tambaya, Yaya zan taɓa kawo akwatin alkawarin Allah gare ni? Don haka, bai ɗauki akwatin alkawarin ya kasance tare da shi a birnin Dauda. ba, a maimakon haka, ya kai shi gidan Obed Edom mutumin Gat, akwatin alkawarin Allah ya zauna tare da iyalin Obed Edom a gidansa wata uku, Ubangiji kuwa ya albarkaci gidan Obed Edom da komai da yake da shi. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha hudu Gida da iyalin Dauda To, Hiram sarkin Taya ya aika da ’yan aika zuwa wurin Dawuda tare da gumaguman al'ul, maginan duwatsu da kafintoci don su gina wa Dawuda fada, Dawuda kuwa ya san cewa Ubangiji ya kafa shi a matsayin sarki a bisa Isra'ila, kuma cewa an ɗaukaka mulkinsa saboda mutanensa Isra'ila. A Urushalima, Dauda ya ƙara auren waɗansu mata, ya kuma zama mahaifin ƙarin ’ya'ya maza. da mata, ga sunayen yaran da aka haifa masa a can, Shammuwa, Shobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elishuwa, Elfelet, Noga, Nefag, Yafiya, Elshama, Beliyada da Elfelet. Dauda ya ci Filistiyawa da yaƙi Sa'ad da Filistiyawa suka ji an naɗa Dauda sarki a bisa dukan Isra'ila, sai suka haura da cikakken mayaƙa don su neme shi, amma Dawuda ya ji game da wannan, ya kuwa fita don ya kara da su. To, fa, Filistiyawa suka zo suka kai wa kwarin Refayim hari, sai Dawuda ya roƙi Allah ya ce, In tafi in yaƙi Filistiyawa? Za ka ba da su gare ni? Ubangiji ya amsa ya ce, Ka tafi, zan ba da su gare ka. Saboda haka, Dauda da mutanensa suka haura zuwa Ba'al Ferazim, a can kuwa suka ci Filistiyawa da yaƙi, sai ya ce, Kamar yadda ruwa kan raraki ƙasa, haka Allah ya raraki abokan gabana ta wurin hannuwana, saboda haka aka kira wurin Ba'al Ferazim, Filistiyawa suka yashe allolinsu, Dauda kuma ya ba da umarnai a ƙone su a wuta, Filistiyawa suka sake kai hari wa kwarin. sai Dawuda ya sāke roƙin Allah, Allah kuwa ya amsa masa, Kada ka tafi kai tsaye, amma ka yi zobe kewaye da su, ka kuma fāɗa musu a gaban itatuwan tsamiya, da zarar ka ji motsin takawa a sama itatuwan tsamiya, ka fita don yaƙi, domin wannan zai nuna cewa Allah ya fita a gabanka don ya bugi mayaƙan Filistiyawa. Saboda haka Dauda ya yi kamar yadda Allah ya umarce shi. suka kuma bugi mayaƙan Filistiyawa, tun daga Gibeyon har zuwa Gezer, sai sunan Dauda ya bazu ko'ina a ƙasar, Ubangiji kuwa ya sa dukan al'ummai suka ji tsoronsa. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha biyar An kawo akwatin alkawari a Urushalima Bayan Dauda ya yi gine-gine wa kansa a birnin Dauda, sai ya shirya wuri domin akwatin alkawarin Allah, ya kuma kafa tenti dominsa. Sa'an nan Dawuda ya ce, Babu wani, sai ko Lawiyawa kaɗai za su ɗauka akwatin alkawarin Allah, gama Ubangiji ya zaɓe su su ɗauka akwatin alkawarin Ubangiji su kuma yi hidima a gabansa har abada. Dawuda ya tattara dukan Isra'ila a Urushalima don su haura da akwatin alkawarin Ubangiji zuwa wurin da aka shirya dominsa. Ya tattara zuriyar Haruna a wuri ɗaya da kuma Lawiyawa. Daga zuriyar Kohat, Uriyel shugaba da dangi ɗari da ashirin Daga zuriyar Merari, Asahiya shugaba da dangi dari biyu da ashirin Daga zuriyar Gashon, Yowel shugaba da dangi ɗari da talatin Daga zuriyar Elizafan, Shemahiya shugaba da dangi ɗari biyu Daga zuriyar Hebron, Eliyel shugaba da dangi tamanin. daga zuriyar Uzziyel, Amminadab shugaba da dangi ɗari da sha biyu, sa'an nan Dauda ya kira Zadok da Abiyatar, firistoci, tare da Uriyel, Asahiya, Yowel, Shemahiya, Eliyel da Amminadab, Lawiyawa, ya ce musu, Ku ne kawunan iyalan Lawiyawa, Ko da 'yan uwanku Lawiyawa, sai ku tsarkake kanku ku haura da akwatin alkawarin Ubangiji, Allah na Isra'ila, zuwa wurin da na shirya dominsa, domin ku, Lawuyawa, ba ku haura da shi da farko ba ne, ya sa Ubangiji Allahnmu ya husata a kanmu, ba mu tambaye shi game da yadda za mu yi shi a hanyar da aka ƙayyade ba, saboda haka, firistoci da lawuyawa suka tsarkake kansu. don su hauro da akwatin alkawarin Ubangiji, Allah na Isra'ila, sai Lawuyawa suka ɗauki akwatin alkawarin Allah da sanduna a kafaɗinsu kamar yadda Musa ya umarta bisa ga maganar Ubangiji. Dauda ya faɗa wa shugabannin Lawuyawa su sa ’yan'uwansu su zama mawaƙa don su rera waƙoƙi masu farin ciki da kayayyakin bushe-bushe da kaɗe-kaɗe, molaye garayu da ganguna. Saboda haka Lawiyawa suka zaɓi Heman ɗan Yowel da Asaf ɗan barekiya daga cikin uwansu, daga iyalin Merari kuma aka zaɓi Etan ɗan Kushahiya, tare da su kuma uwansa da suke biye bisa ga matsayi, wato, Zakariya, Ya’aziyal, Shemiramot, Yehiyel, Unni, Eliyab, Ben, Ma’asiyahiya, Mattitiya, Elifelehu, Miknehiya, Obed Edom da Yehiyel matsaran ƙofofi, mawaƙan nan Heman, Asaf da Etan ne za su buga ƙugen tagulla, Zakariya, Aziyel, Shemiramot, Yehiyel, Unni, Eliyab Ma'asehiya da Benahiya ne za su kaɗa molaye masu murya sama sama bisa ga alamot, mattitiya, Elifelihud, Miknehiya, Obed Edom, Yehiyel da Azaziya ne za su ja garayu masu murya ƙasa ƙasa bisa ga sheminit, Kenaniya shugaban Lawiyawa. shi ne mai bi da waƙoƙi, wannan hakkinsa ne, gama shi gwani ne a wannan fanni, Berekiya da Elkana ne za su zama masu lura da ƙofofi domin akwatin alkawarin, Shebaniya, Yoshafat, Netanel, Amasai, Zakariya, Benahiya da Eleyazar, firistoci, su ne za su busa ƙahoni a gaban akwatin alkawarin Allah, Obed Edom da Yehiya su ma za su zama masu lura da ƙofofi domin akwatin alkawarin, sai Dauda da dattawan Isra'ila da shugabannin ƙungiyoyi dubu suka haura don su kawo akwatin alkawarin Ubangiji daga gidan Obed, Edom da farin ciki, domin Allah ya taimaki Lawiyawan da suke ɗaukar akwatin alkawarin Ubangiji, aka miƙa hadayar bijimai bakwai da raguna bakwai. tofa Dauda yana saye da kyakkyawar rigar lilin, kamar yadda dukan Lawiyawa waɗanda suke ɗaukar akwatin alkawarin suka sa, da kuma yadda mawaƙa da Kenaniya wadda yake bi da waƙar mawaƙan ya sa, Dauda kuma ya sa efod lilin, sai dukan Isra'ila suka kawo akwatin alkawarin Ubangiji da sowa, da ƙara ƙahonin raguna, da busan ƙahoni da na ganguna, suna kuma kaɗa molaye da garayu. Yayinda akwatin alkawarin Ubangiji yake shiga birnin Dawuda, Mikal, ’yar Shawulu, ta leƙa daga taga sa'ad da ta ga Sarki Dawuda yana rawa yana shagali, sai ta rena masa wayo a zuciyarta. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha shida Yin hidima a gaban akwatin alkawari Suka fa kawo akwatin alkawarin Allah, suka sa a cikin tantin da Dauda ya kafa dominsa, suka kuma miƙa hadayun ƙonawa da hadayu na salama a gaban Allah. Bayan Dawuda ya gama miƙa hadayu na ƙonawa da hadayu na salama, sai ya albarkaci mutane a cikin sunan Ubangiji, sa'an nan ya ba da dunƙulen burodi da wainar dabino da kuma gauɗar zubibi ga kowane mutumin Isra'ila namiji da ta mace, ya sa Lawiyawa su yi hidima a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, su ɗaukaka, su gode, su kuma yabi Ubangiji, Allah na Isra'ila, Asaf shi ne babba, sai Zakariya na biye, sa'an nan Ya'aziyel, Shemramot, Yehiyel, Mattitiya, Eliyab, Benahiya, Obed Edom da Yehiyel su ne za su kaɗa molaye daga rayu. Asaf kuwa zai buga ganguna, Benahiya da Yahaziyel firistoci za su busa ƙahoni kullum a gaban akwatin alkawarin Allah. Zaburar Dauda ta godiya A wannan rana da farko, Dauda ya sa Asaf da ’yan'uwansa su rera wannan zabura ta yabo ga Ubangiji. Ku yi godiya ga Ubangiji, ku yi shelar sunansa, ku sanar a cikin al'ummai abin da ya yi, ku rera gare shi, ku rera yabo gare shi, ku faɗa dukan ayyukan banmamakinsa, ku ɗaukaka a cikin sunansa mai tsarki, bari zukatan waɗanda suke neman Ubangiji su yi farin ciki, ku dogara ga Ubangiji da kuma ƙarfinsa, ku nemi fuskarsa kullum, ku tuna da ayyukan banmamakin da ya aikata, mu'ujizansa da kuma hukuntai da ya yanke. Ya ku zuriyar Isra'ila bayinsa, ya ku ’ya'yan Yaƙub maza, zaɓaɓɓunsa, shi ne Ubangiji Allahnmu, hukuntansa suna a cikin dukan duniya, yakan tuna da alkawarinsa har abada, maganar da ya umarta har tsararraki dubu, alkawarin da ya yi wa Ibrahim, rantsuwar da ya yi wa Ishaku, ya tabbatar da shi ga Yaƙub kamar ƙa'ida, ga Isra'ila kamar madawwamin alkawari, gare ka zan ba da ƙasar Kan'ana kamar rabon da za ka gada? sa'ad da suke kima. Kima sosai, da kuma baƙi a cikinta, suka yi ta yawo daga al'umma zuwa al'umma, daga wannan mulki zuwa wancan, ban bar wani ya zalunce su ba, saboda su ya tsawata wa sarakuna, kada ku taɓa shafaffuna, kada ku yi wa annabawana lahani. Ku rera ga Ubangiji, ku duniya duka, ku yi shelar cetonsa kowace rana; ku furta ɗaukakarsa a cikin al'ummai, ayyukansa masu al'ajabai a cikin mutane, gama Ubangiji mai girma ne ya kuma cancanci yabo, dole a ji tsoronsa fiye da dukan alloli, gama dukan allolin al'ummai gumaka ne, amma Ubangiji ya yi sammai. daraja da ɗaukaka suna a gabansa, ƙarfi da farin ciki suna a wurin zamansa. Ku yabi Ubangiji, ku iyalan al'ummai, ku yabi ɗaukaka da ƙarfin Ubangiji, ku ba wa Ubangiji ɗaukakar da ta dace da sunansa, ku kawo hadaya ku kuma zo gabansa, ku yi wa Ubangiji sujada cikin darajar tsarkinsa, ku yi rawar jiki a gabansa, ya ku duniya duka. Duniya ta kahu sosai ba za ta jijjigu ba. Bari sammai su yi farin ciki, bari duniya ta yi murna, bari su ce a cikin al'ummai, Ubangiji yana mulki, bari teku da kome da yake cikinsa su yi ruri, bari gonaki da kome a cikinsu su yi farin ciki. Sa'an nan, itatuwan jeji za su rera, za su rera don farin ciki a gaban Ubangiji, gama ya zo don yă hukunta duniya Ku yi godiya ga Ubangiji, gama shi nagari ne, ƙaunarsa madawwamiya ce, ku yi kuka, ku ce, Cece mu, ya Allah mai cetonmu, tara mu ka kuma cece mu daga al'ummai, don mu yi godiya ga sunanka mai tsarki, don mu ɗaukaka a cikin yabonka. Yabi Ubangiji, Allah na Isra'ila, daga madawwami zuwa madawwami. Sai dukan mutane suka ce, Amin, suka kuma yabi Ubangiji. Dauda ya bar Asaf da ’yan'uwansa a gaban akwatin alkawarin Ubangiji don su yi hidima a can kullum bisa ga tsari na kowace rana, ya kuma bar Obed Edom da ’yan'uwansa sittin da takwas don su yi hidima tare da Obed Edom ɗan Yedutun da Hosa kuma, su ne matsaran ƙofofi. Dauda ya bar Zadok firist da ’yan'uwansa firistoci a gaban tabanakul na Ubangiji a tudun da yake a Gibeyon don su miƙa hadayun ƙonawa ga Ubangiji a kan bagaden hadaya ta ƙonawa kullum, da safe da kuma yamma, bisa ga kome da yake a rubuce a cikin dokar Ubangiji da ya ba wa Isra'ila. Tare da su akwai Heman da Yedutun da sauran waɗannan zaɓaɓɓun da aka rubuta sunansu don yin godiya ga Ubangiji, gama ƙaunarsa madawwamiya ce har abada. Heman da Yedutun su ne da hakkin busa ƙahoni da kaɗa ƙuge da sauran kayan bushe bushe da na kaɗe kaɗe waɗanda ake amfani da su lokacin da ake rera waƙoƙi masu tsarki. ’Ya'yan Yedutun maza su aka ba wa aikin tsaron ƙofa, sa'an nan dukan mutane suka tashi kowa ya koma gidansa, Dauda ya koma gida ya sa wa iyalinsa albarka. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha bakwai Alkawarin Allah ga Dauda. Bayan Dauda ya zauna a fadansa, sai ya ce wa annabi Natan, gani ina zama a fadar da aka yi da al'ul, yayin da akwatin alkawarin Ubangiji yana a ƙarƙashin tanti. Natan ya amsa wa Dauda ya ce, duk abin da kake tunani a zuciya, ka yi, gama Allah yana tare da kai. A daren nan maganar Allah ta zo wa Natan cewa, Ka tafi ka faɗa wa bawana Dauda, ga abin da Ubangiji ya ce, Ba kai ne za ka gina mini gidan da zan zauna a ciki, ban taɓa zama a gida daga rana da na fito da Isra'ila daga Masar ba har wa yau, na yi ta yawo daga gefen da aka kafa tanti, zuwa wani, daga wannan wuri zuwa wancan, duk inda na tafi tare da Isra'ilawa, na taɓa cewa wani daga cikin shugabanninsu waɗanda na umarta su yi kiwon mutanena, don me ba ku gina mini gidan al'ul ba? Yanzu ka faɗa wa bawana Dauda, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Na ɗauke ka daga makiyaya da kuma daga bin garke, don ka zama mai mulki a bisa mutanena Isra'ila. na kasance tare da kai ko'ina ka tafi, na kuma yanke dukan abokan gābanka a gabanka, yanzu zan sa sunanka kamar sunayen mutane masu girma na duniya, zan kuma tanada wuri domin mutanena, Isra'ila, zan kuma kafa su saboda za su kasance da gidan kansu, ba kuwa za a ƙara damunsu ba, mugayen mutane ba za su ƙara zaluntarsu ba, yadda suka yi da farko. da kuma suka yi tun lokacin da na sa shugabanni a bisa mutanen Isra'ila, zan rinjayi dukan abokan gābanka, na furta maka cewa Ubangiji zai gina maka gida, sa'ad da kwanakinka suka ƙare, ka kuma tafi don ka kasance da kakanninka, zan tara ɗaya daga cikin ’ya'yanka maza, daga zuriyarka ya gaje ka, zan kuma kafa mulkinka, shi ne zai gina gida domina, zan kuma kafa sarautarsa har abada, zan zama ubansa, zai zama ɗana, ba zan taɓa ɗauke ƙaunata daga gare shi, kamar yadda na ɗauke ta daga wanda ya riga ka ba, zan sa shi a bisa gidana da mulkina har abada, kujerar sarautarsa za ta kahu har abada. Natan ya faɗa wa dauda dukan kalmomin wahayin nan, addu'ar Dauda. Sai sarki Dauda ya shiga ya zauna a gaban Ubangiji ya ce, Wane ne ni? ya Ubangiji Allah, kuma wane ne iyalina da ka kawo ni har zuwa nan, kuma sai ka ce, Wannan bai isa ba a idonka, ya Allah, ka yi magana game da nan gaba na gidan bawanka, ka dube ni, sai ka ce ni ne mafi ɗaukaka cikin mutane, ya Ubangiji Allah. Me kuma Dauda zai ce maka saboda girmamawar da kai wa bawanka? Gama ka san bawanka, ya Ubangiji, gama saboda bawanka da kuma bisa ga nufinka ka yi wannan babban abu, ka kuma sanar da dukan manyan alkawura, babu wani kamar ka, ya Ubangiji, babu kuma Allah sai kai, kamar yadda muke ji da kunnuwanmu, wane ne kuma yake kamar mutanenka Isra'ila, al'umma guda a duniya wadda Allahnta ya fita don ya fanshi mutane wa kansa. ya kuma yi suna wa kansa, ya kuma aikata manyan abubuwa masu banmamaki, masu banrazana, ta wurin korin al'ummai daga gaban mutanenka, waɗanda ka fansa daga Masar, ka mai da mutanenka Isra'ila na kanka har abada, kuma kai, ya Ubangiji, ka zama Allahnsu, yanzu kuwa, Ubangiji, bari alkawarin da ka yi game da bawanka da gidansa ya kahu har abada, yi kamar yadda ka yi alkawari, saboda zai kahu, kuma sunanka zai zama mai girma har abada. Sa'an nan mutane za su ce, Ubangiji Maɗaukaki, Allah a bisa Isra'ila, Allahn Isra'ila ne, kuma gidan bawanka Dauda zai kahu a gabanka, kai, Allah na. ka bayyana ga bawanka cewa za ka gina gida dominsa, ta haka bawanka ya sami ƙarfin gwiwa ya yi addu'a gare ka, Ya Ubangiji, kai ne Allah, ka yi alkawari abubuwa masu kyau wa bawanka, yanzu ka ji daɗi don ka albarkace gidan bawanka don ya ci gaba har abada a gabanka, gama kai, ya Ubangiji, ka albarkace shi, ya kuma sami albarka kenan har abada. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha takwas Nasarorin Dauda Ana nan sai Dauda ya ci Filistiyawa ya kuma rinjaye su, ya ƙwace Gat da ƙauyukan kewayenta daga mulkin Filistiyawa. Dauda ya kuma ci Mowabawa suka zama bayinsa suka kuma biya haraji. Ban da haka, Dauda ya yaƙi Hadadazar sarkin Zoba har can Hamat. sa'ad da ya je don yă kafa mulkinsa a wajen Kogin Yuferites, Dawuda ya kame keken yaƙinsa dubu ɗaya da mahayan kekunan yaƙi dubu bakwai da sojojin ƙafa guda dubu ashirin, ya yanke dukan agaran dawakansa, amma ya bar dawakai da suka isa jan kekunan yaƙi ɗari. Da Arameyawan Damaskus suka zo su taimaki Hadadezer sarkin Zoba sai Dawuda ya bugi dubu ashirin da biyunsu, ya sa ƙungiyoyin sojoji a masarautar Arameyawan Damaskus, Arameyawan Damaskus kuwa suka zama bayinsa suka kuma kawo haraji, Ubangiji ya ba Dawuda nasara a ko'ina da ya tafi. Dawuda ya kwashe garkuwoyin zinariyan da shugabannin sojojin Hadadazar suke riƙe, ya kawo su Urushalima daga Teba da Kun. garuruwan da suke ƙarƙashin Hadadezer, Dawuda ya kwashe tagulla da yawa sosai, wanda Solomon ya yi amfani don yă yi tekun tagulla, ginshiƙai da kuma kayayyakin tagulla daban daban. Sa'ad da Tohu, sarkin Hamad, ya ji cewa Dawuda ya ci mayaƙan Hadadezer sarkin Zoba gaba ɗaya, sai ya aiki ɗansa Hadoram zuwa wurin sarki Dawuda, ya gaishe shi, ya kuma yi masa barka da nasara a yaƙi a kan Hadadezer wanda ya yaƙe da Towa, Hadoram ya kawo kowane irin kayayyakin zinariya da na azurfa da na tagulla. Sarki Dauda ya miƙa waɗannan kayayyakin ga Ubangiji, kamar yadda ya yi da azurfa da kuma zinariyan da ya kwaso daga dukan waɗannan al'ummai, Edom da Mawab. Ammonawa da Filistiyawa da kuma Amalek. Abishai ɗan zaruhiya, ya bugi mutanen Edom dubu goma sha takwas a Kwarin Gishiri, ya sa ƙungiyoyin sojoji a Edom, dukan mutanen Edom kuwa suka zama bayan Dauda Ubangiji ya ba Dauda nasara a ko'ina da ya tafi. Manyan ma'aikatan Dauda. Dawuda ya yi mulki a bisa dukan Isra'ila, yana yin abin da yake daidai da kuma gaskiya saboda dukan mutanensa. Yawab ɗan zaruhiya shi ne shugaban mayaƙa, yahoshafat ɗan Ahilud shi ne marubuci, Zadok ɗan Ahitub da Abimelek ɗan Abiyatar su ne firistoci, Shafsha shi ne magatakarda, Benahiya ɗan Yahohiyada shi ne shugaban Keretawa da Feletawa, ’ya'yan Dauda maza su ne manyan ma'aikata a gefen sarki. Tarihi ta ɗaya Sura goma sha tara Dauda ya ci amanawa da yaƙi Ana nan sai Nahash sarkin Ammonawa ya mutu, sai ɗansa ya gāje shi a matsayin sarki. Dauda ya yi tunani, Zan nuna jinƙai ga Hanun ɗan Nahash, domin mahaifinsa ya nuna alheri gare ni, saboda haka Dauda ya aika da tawaga don ya yi wa Hanun ta'aziyya game da mahaifinsa. Sa'ad da mutanen Dauda suka iso wurin Hanun a ƙasar Ammonawa don su ta'azantar da shi. Sai manyan Ammonawa suka ce wa Hanun, Kana tsammani Dawuda yana girmama mahaifinka ne da ya aika mutanen nan wurinka su ta'azantar da kai? Ba mutanensa sun zo ne su bincika su kuma leƙi ƙasar su tumbuƙe ta ba? Saboda haka, Hanun ya kama mutanen Dawuda, ya yi musu aski, ya yayyanka rigunansu a daidai ɗuwawunsu, sa'an nan ya sallame su. Da wani ya zo ya faɗa wa Dawuda. game da mutanen nan, sai ya aiki ’yan aika su sadu da su, gama an ƙasƙantar da su ainun. Sarki ya ce, Ku zauna a ku har sai gemunku sun yi girma, sa'an nan ku dawo. Sa'ad da amana suka gane cewa sun zama abin warin a kafan hancin dauda. Hanun da amanawa suka aika da talenti dubu na azurfa don su yi haya da kekunan yaƙi da mahayan kekunan yaƙi daga Aram Naharayim, Aram Ma'aka da Zoba, suka yi hayar kekunan yaƙi da mahayan kekunan yaƙi dubu talatin da biyu, da kuma sarkin Ma'aka tare da mayaƙansa, waɗanda suka zo suka kafa sansani kusa da mideba, yayin da Ammonawa suka tattaru daga garuruwansu suka fita yaƙi. Da jin haka, Dauda ya aiki Yowab tare da dukan mayaƙa masu yaƙi. Ammonawa suka fito suka ja dāgā a ƙofar birninsu, yayinda sarakunan da suka zo su kansu suka ware suna a fili, Yowab ya ga cewa akwai dāgā a gabansa da bayansa, sai ya zaɓi waɗansu mayaƙa mafi kyau a Isra'ila ya sa su a kan aremayawa. ya sa sauran mutane a ƙarƙashin kulawar Abishai uwansa, aka sa a kan amanawa. Yowab ya ce, In Arameyawa sun fi ni ƙarfi, sai ka kawo mini ɗauke da ni, amma in amanawa sun fi ka ƙarfi, sai in kawo maka ɗauke, ka yi ƙarfin hali, bari mu yi yaƙi da jarumtaka, saboda mutanenmu da biranen Allahnmu, Ubangiji zai yi abin da ya ga ya yi masa kyau. Sai Yowab da ƙungiyoyin mayaƙan da suke tare da shi. suka matso don su yi yaƙi da Arameyawa, Arameyawan kuwa suka gudu a gabansa. Sa'ad da Amanawa suka ga Arameyawa sun gudu, sai su ma suka gudu a gaban ɗan'uwansa Abishai, suka shiga cikin birni, sai Yowab ya koma Urushalima. Bayan Arameyawa suka ga cewa Isra'ila sun ci su da yaƙi, sai suka aiki ’yan aika, suka sa aka kawo Arameyawan da suke hayin kogi, waɗanda Shobak shugaban mayaƙan Hadadezer yake shugabanta, sa'ad da aka faɗa wa Dawuda wannan, sai tattara dukan Isra'ila ya haye Urdun, ya tafi wurinsu, ya kuwa ja daga daura da su, Dawuda ya ja dagarsa don ya sadu da Arameyawa a yaƙi, su kuwa suka yi yaƙi da shi, amma Arameyawa suka gudu a gaban Isra'ila, mutanen Dawuda kuwa suka kashe masu hawan kekunan yaƙinsu dubu bakwai da sojojin ƙasa dubu arba'in, ya kuma kashe Shobak shugaban mayaƙansu, da abokan tarayyar Hadadezar suka ga Isra'ila sun ci su da yaƙi, sai suka nemi salama da Dauda suka kuma zama bayinsa, saboda haka Arameyawa ba su ƙara yarda su taimaki amanawa ba. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin An ci Rabba da bazara a lokacin da sarakuna kan tafi yaƙi, Yowab ya jagorance mayaƙa, ya lalatar da ƙasar Ammonawa, ya kuma tafi Rabba, ya yi mata kwanto, amma Dauda ya zauna a Urushalima. Yowab ya yaƙi Rabba, ya kuma bar ta kango, Dawuda ya ɗauki rawani daga kan sarkinsu, nauyinsa ya kai talenti na zinariya, aka kuma yi masa ado da duwatsu masu daraja, sai Dauda kuwa ya sa a kansa. ya kuma kwashi ganima mai yawa daga birnin, ya kuma fitar da mutanen da suke can, ya sa su aiki da zartuna, da makamai masu kaifi, da kuma gatura, Dawuda ya yi haka da dukan garuruwan amanawa, sa'ad nan Dauda da mayaƙansa gaba ɗaya suka koma Urushalima. Yaƙi da Filistiyawa Ana nan, sai yaƙi ya ɓarke a Gezer tsakanin Isra'ila da Filistiyawa, sai Sibbakai mutumin Husha ya kashe Siffai, ɗaya daga cikin zuriyar Refahiyawa, ta haka kuma aka ci Filistiyawa da yaƙi, yaƙi kuma ya sake tashi tsakanin Isra'ilawa da Filistiyawa. Elhanan ɗan Yayir ya kashe Lahami, ɗan uwan Goliyat, mutumin Gad, wanda yake riƙe da mashi mai sandan masaƙa. Aka sake yin wani yaƙin kuma. wanda ya faru a Gat, akwai wani ƙaton mutum mai yatsotsi shida a kowane hannu da kuma yatsotsi shida a kowace ƙafa, yatsotsi ashirin da huɗu ke shi ma daga zuriyar Rafa ce, sa'ad da ya yi wa Isra'ila ba'a, sai Yonatan, ɗan Shimeya, ɗan uwan Dauda ya kashe shi. Waɗannan su ne zuriyar Rafa a Gat, Dauda da mutanensa sun kashe su. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da daya Dawuda ya ƙidaya mayaƙansa Sai Shaiɗan ya tashi gaba da Isra'ila, ya zuga Dauda ya ƙidaya Isra'ila, saboda haka Dauda ya ce wa Yowaf da shugabannin mayaƙa, Ku tafi ku ƙidaya Isra'ilawa daga Beyersheba zuwa Dan, ku kawo mini labari, saboda in san su nawa ne. Amma Yowab ya amsa ya ce, Ubangiji ya riɓaɓɓanya mayaƙansa fiye da sau ɗari. Ranka yă daɗe sarki, dukansu ba bayin shugabana ba ne? Me ya sa ranka yă daɗe, yake so ya yi haka? Me zai sa ka kawo laifi a kan Isra'ila? Amma sarki ya nace a kan maganar da ya yi wa Yowab, sai Yowab ya tashi, ya tafi cikin dukan Isra'ila, ya kewaye sa'an nan, ya dawo Urushalima. Yowab ya ba da labarin yawan mayaƙan wa Dauda a cikin Isra'ila. akwai mutum miliyon da dubu ɗari ɗaya waɗanda za su iya riƙe takobi haɗe da dubu ɗari huɗu da saba'in a Yahuda, amma Yowab bai haɗa da mutanen Lawi da na Benyamin a ƙidayar ba, domin bai ji daɗin umarnin sarki ba, wannan umarni mugu ne a gaban Allah, saboda haka ya hukunta Isra'ila. Sai Dauda ya ce wa Allah, Na yi zunubi ƙwarai ta wurin yin wannan, yanzu Na roƙe ka ka ɗauke laifin bawanka, na yi wauta sosai, sai Ubangiji ya ce wa Gad, mai duba na Dauda, Tafi ka faɗa wa Dawuda, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ina ba ka abubuwa uku, ka zaɓi ɗaya daga cikinsu don aikata a kanka. Saboda haka, Gad ya tafi wurin Dauda ya ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ka yi zaɓi, shekara uku na yunwa. wata uku na shan ɗibga a gaban abokan gābanka, sa'ad da za su bi suna karkashe ku, ko kuwa kwana uku na takobin Ubangiji, ranakun annoba a cikin ƙasar, mala'ikan Ubangiji zai hallaka kowane sashe na Isra'ila, yanzu sai ka yanke shawara yadda zan amsa wa wanda ya aiko ni. Dauda ya ce wa Gad, Na shiga uku, bari in faɗa. a hannuwan Ubangiji, gama jinƙansa yana da girma sosai, amma kada ka bari in fāɗa a hannuwan mutane. Sai Ubangiji ya aiko da annoba a kan Isra'ila, mutane dubu saba'in na Isra'ila suka mutu, Allah kuwa ya aiki mala'ika ya hallaka Urushalima, amma yayin da mala'ikan yana gab da yin haka, sai Ubangiji ya gani ya kuma yi nadama saboda masifar, sai ya ce wa mala'ikan, wanda yake hallaka mutane. Ya isa, janye hannunka, mala'ikan Ubangiji kuwa yana tsaye a masussukar Ornan mutumin Yebus, sai Dawuda ya ɗaga ido ya ga mala'ikan Ubangiji tsaye tsakanin sama da duniya, da takobi a zare a hannunsa, ya miƙa a kan Urushalima, sai Dawuda da dattawa saye da rigunan makoki suka faɗi rubda ciki, Dawuda ya ce wa Allah, Ba ni ba ne. na umarta a ƙidaya mayaƙan? Ni ne wanda ya yi zunubin da kuma abin da ba daidai ba, waɗannan dai tumaki ne, me suka yi? Ya Ubangiji Allahna, bari hannunka ya fāɗi a kaina da kuma iyalina, amma kada ka bar wannan annoba ya kasance a kan mutanenka. Sa'an nan mala'ikan Ubangiji ya umarci Gad ya faɗa wa Dawuda, ya haura ya gina bagade wa Ubangiji a masussukar Onnan mutumin Yebus. Saboda haka Dauda ya haura cikin biyayya ga maganar da Allah ya yi da sunan Ubangiji, yayinda Ornan yake sussukar alkama, sai ya juya ya ga mala'ika, ’ya'yansa maza guda huɗu da suke tare da shi suka ɓuya, sai Dauda ya kusato, sa'ad da Ornan ya duba, sai ya gan shi, ya basu sukar ya rusuna a gaban Dauda da fuskarsa har ƙasa. Dauda ya ce wa Ornan. Ka ba ni masussukarka saboda in gina bagade wa Ubangiji don annobar da take kan mutane ta daina, ka sayar mini ita a cikakken kuɗinta. Ornan ya ce wa Dauda. Ka karɓa, bari ranka yă daɗe, sarki ya yi duk abin da ya ga ya yi masa kyau, duba, zan ba da shanu domin hadaya ta ƙonawa, da itacen sussuka, da kuma alkama domin hadaya ta gari, zan ba da dukan wannan. Amma Sarki Dawuda ya amsa wa Ornan ya ce, A'a, na nace zan biya cikakken kuɗinta, ba zan karɓi abinka kawai don Ubangiji ba, ko in miƙa hadaya ta ƙonawar da ba ta ci mini wani abu ba, saboda haka, Dawuda ya biya Ornan shekel ɗari shida na zinariya saboda wurin, Dawuda ya gina bagade wa Ubangiji a can, ya kuma miƙa hadayu na ƙonawa da hadayu na salama. Ubangiji kuwa ya amsa masa ta wurin wuta daga sama a kan bagaden hadaya ta ƙonawa. Sa'an nan Ubangiji ya magana ga mala'ikan ya kuma mayar da takobinsa a kube. A lokacin, sa'ad da Dauda ya ga cewa Ubangiji ya amsa masa a masussukar Ornan mutumin Yebus, sai ya miƙa hadayu a can, tabanakul na Ubangiji da Musa ya yi a hamada, da kuma bagaden hadaya ta ƙonawa a lokacin suna a tudun Gibeyon. Amma Dauda. bai iya zuwa gabansa don yă yi tambaya ga Allah ba, gama yana jin tsoron takobin mala'ikan Ubangiji. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da biyu Sai Dauda ya ce, Gidan Ubangiji Allah zai kasance a nan, haka kuma bagaden hadaya ta ƙonawa don Isra'ila, shirye-shirye don haikali, Dauda kuwa ya umarta a tattara baƙin da suke zama a Isra'ila, daga cikinsu ya sa masu farfasa duwatsu don su shirya duwatsun da aka sassaƙa saboda ginin gidan Allah, ya tana da ƙarfe mai yawa don ƙusoshi, saboda ƙyamaren hanyoyin shiga da kuma saboda mahaɗai da ƙarin tagulla fiye da ƙirge, ya kuma tana da gumaguman al'ul masu yawa fiye da ƙirge, gama Sidoniyawa da mutanen Taya sun kawo su wa Dawuda da yawa, Dawuda ya ce, Ɗana Solomon matashi ne kuma bai gogu ba, kuma gidan da za a gina wa Ubangiji zai zama mai ƙayatarwa ƙwarai, sananne da kuma mai daraja a idon dukkan al'ummai, saboda haka zan yi shirye shirye saboda shi, sai Dawuda ya yi dumɓun shirye shirye. kafin mutuwarsa, sa'an nan ya kira ɗansa Solomon ya umarce shi ya gina gida domin Ubangiji, Allah na Isra'ila. Dauda ya ce wa Solomon, ɗana, na yi niyya a zuciyata in gina gida saboda sunan Ubangiji Allahna, amma wannan maganar Ubangiji ta zo mini, ka zub da jini mai yawa, ka kuma yi yaƙe-yaƙe masu yawa, ba za ka gina gida domin sunana ba, domin ka zub da jini da yawa a duniya a idona. amma za ka haifi ɗa wanda zai zama mutumin salama da kuma hutu, zan kuma ba shi hutu daga dukan abokan gābansa a kowane gefe, za a kira shi Solomon, zai kuma kawo wa Isra'ila salama da nutsuwa a zamanin mulkinsa, shi ne wanda zai gina gida saboda sunana, zai zama ɗana, ni kuma zan zama mahaifinsa, zan kafa kujerar sarautarsa a bisa Isra'ila har abada. Yanzu ɗana, Ubangiji ya kasance tare da kai, bari kuma ka yi nasara ka kuma gina gidan Ubangiji Allahnka, kamar yadda ya ce za ka yi, bari Ubangiji ya baka basira da fahimi sa'ad da ya sa ka shugaba a bisa Isra'ila, saboda ka kiyaye dokar Ubangiji Allahnka, ta haka za ka yi nasara in ka mai da hankali ga kiyaye ƙa'idodi da dokokin da Ubangiji ya ba wa Musa saboda Isra'ila, ka yi ƙarfin hali. ka kuma ƙarfafa, kada ka ji tsoro ko ka fid da zuciya. Na sha wahala da yawa don in yi tanadi talenti dubu ɗari na zinariya, talenti miliyon na azurfa, dumbun tagulla da ƙarfe da suka wuce ƙirge da katako da dutse saboda haikalin Ubangiji, za ka iya ƙara su, kana da ma'aikata masu yawa, masu farfashe duwatsu, masu gini da masu aikin katako, da kuma gwanaye a kowane irin aikin zinariya da azurfa, tagulla da ƙarfe, masu sana'a waɗanda suka wuce ƙirge, yanzu ka fara aiki, Ubangiji kuma ya kasance tare da kai. Sai Dauda ya umarta dukan shugabannin Isra'ila su taimaki ɗansa Solomon, ya ce musu, Ba Ubangiji Allahnku yana tare da ku ba, bai kuma ba ku hutu a kowane gefe ba, gama ya ba da mazaunin ƙasar gare ni, ƙasar kuma ta Ubangiji ce da mutanensa, yanzu fa, sai ku sa zuciyarku da ranku ga neman Ubangiji Allahnku, ku fara ginin wuri mai tsarki na Ubangiji Allah, don ku kawo akwatin alkawarin Ubangiji da kayayyaki masu tsarki na Allah a cikin haikalin da za a gina saboda sunan Ubangiji. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da uku Lawiyawa Sa'ad da Dawuda ya tsufa, yana kuma da cikakken shekaru, ya sa ɗansa Solomon sarki bisa Isra'ila, ya kuma tattara dukan shugabannin Isra'ila a wuri ɗaya, haka kuma ya yi da firistoci da Lawiyawa. Aka ƙidaya Lawiyawan da suke ’yan shekaru talatin da haihuwa ko fiye, suka kai wajen mutum dubu talatin da takwas. Dauda ya ce, Cikin waɗannan, dubu ashirin da hudu za su lura da aikin haikalin Ubangiji, dubu shida su zama manya na ma'aikata da alƙalai, dubu huɗu su zama matsaran ƙofofi, dubu huɗu kuma su yabi Ubangiji, da kayayyakin bushe bushe da na kaɗe kaɗe waɗanda na tanada saboda wannan manufa. Dauda ya rarraba Lawiyawa ƙungiya ƙungiya bisa ga ’ya'yan Lawi maza, Gershon, Kohat da Merari. Gershon Na Gershonawa, Ladan da Shimeyi ’Ya'yan Ladan maza su ne, Yehiyel na farko, Zetam da Yowel, su uku ne duka, ’ya'yan Shimeyi maza su ne, Shelomot, Haziyel da Haran, su uku ne duka, waɗannan su ne kawunan iyalan Ladan, ’ya'yan Shimeyi maza kuwa. su ne, Yahat, Zina, Yewush da Beriya, waɗannan su ne ’ya'yan Shimeyi maza su huɗu ne duka, Yahat shi ne na fari, Ziza kuma na biyu, amma Yewush da Beriya ba su haifi ’ya'ya maza da yawa ba, saboda haka aka ƙidaya su kamar iyali ɗaya a wurin rabon aiki. Kohatawa ’Ya'yan Kohat maza su ne, Amram, Izhar, Hebron da Uzziyel, su huɗu ne duka, ’ya'yan Amram maza su ne, Haruna da Musa, Haruna shi ne aka keɓe shi da zuriyarsa har abada don su tsarkake kayayyakin mafi tsarki, su miƙa hadayu a gaban Ubangiji, su yi hidima a gabansa, su kuma furta albarku a cikin sunansa har abada, an ƙidaya aka kuma haɗa ’ya'yan Musa maza mutumin Allah a sashen ƙabilar Lawi, ’ya'yan Musa maza su ne, Gashon da Eleyazar, zuriyar Gashon su ne, Shebuwel ne ɗan fari, zuriyar Eleyazar su ne, Rehabiya ne ɗan fari, Eleyazar ba shi da waɗansu ’ya'ya maza, amma ’ya'yan Rehabiya maza sun yi yawa ’Ya'yan Izhar maza su ne, Shelomit ne ɗan fari, ’ya'yan Hebron maza su ne, Yeriya na fari, Amariya na biyu, Yahaziyel na uku da Yekameyam na huɗu, ’ya'yan Uzziyel maza su ne, Mika na fari da Isshiya na biyu, Merariyawa ’Ya'yan Merari maza su ne. Mali da Mushi ’Ya'yan Mali maza su ne, Eleyazar da Kish Eleyazar ya mutu ba ’ya'ya maza, yana da ’ya'ya mata ne kawai, ’yan'uwansu, ’ya'yan Kish maza suka aure su, ’ya'yan Mushi maza su ne, Mali, edar, da Yeremot su uku ne duka, waɗannan ne zuriyar Lawi bisa ga iyalansu. kawunan iyalai kamar yadda aka rubuta su a ƙarƙashin sunayensu, aka kuma ƙirga kowa, wato, masu aikin da suke ’yan shekara ashirin da haihuwa ko fiye waɗanda suka yi hidima a cikin haikalin Ubangiji, gama Dauda ya ce, Tun da Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya ba da hutu ga mutanensa, ya kuma zo ya zauna a Urushalima har abada, Lawuyawa ba sa ƙara bukata su ɗauki tabanakul ko kuwa waɗansu kayayyakin da ake amfani da su a hidima, bisa ga umarnin ƙarshe na Dawuda, za a ƙidaya Lawiyawa daga ’yan shekara ashirin ko fiye, aikin Lawiyawa shi ne su taimaki zuriyar Haruna a hidimar haikalin Ubangiji, su lura da filaye da kuma ɗakunan da suke gefe, su tsarkake dukkan kayayyakin masu tsarki, su kuma yi waɗansu ayyuka a gidan Allah. su ne za su lura da burodin da aka ajiye a tebur, lallausan gari don hadaya ta gari, waina marar yisti, toyawa da kwaɓawa, da kuma dukkan awon yawa, da kuma girman abubuwa, su ne kuma za su tsaya kowace safiya su yi godiya su kuma yabi Ubangiji, za su kuma yi haka da yamma, da kuma a duk sa'ad da aka miƙa hadayun ƙonawa ga Ubangiji. a Asabbatai da bukukuwan Sabon Wata da kuma a ƙayyadaddun bukukuwa za su yi hidima a gaban Ubangiji kullum bisa ga yawan da aka tsara da kuma a hanyar da aka tsara musu, a haka kuwa Lawuyawa suka yi ayyukansu don Tentin Sujada, don wuri mai tsarki, da kuma a ƙarƙashin uwansu zuriyar Haruna, saboda hidimar haikalin Ubangiji. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da hudu Sassan firistoci Waɗannan su ne sassan ’ya'yan Haruna maza, ’ya'yan Haruna maza su ne Nadab, Abihud, Eliyazar da Itamar, amma Nadab da Abihu sun mutu kafin mahaifinsu, ba su kuma haifi ’ya'ya maza ba, saboda haka Eliyazar da Itamar suka yi hidimar firistoci tare da taimakon Zadok zuriyar Eleyazar da Ahimelek, wani zuriyar Itamar. Dauda ya karkasa su zuwa ɓangarori don aikinsu bisa ga hidima, akwai ɗumbun shugabanni a cikin zuriyar Eleyazar fiye da zuriyar Itamar, aka kuma karkasa su haka, kawuna goma sha shida daga zuriyar Eleyazar. da kuma kawuna iyalai takwas daga zuriyar Itamar, aka karkasa su babu sonkai ta wurin jifa ƙuri'a, gama akwai manyan ma'aikatan wuri mai tsarki da manyan ma'aikatan Allah a cikin zuriyar Eleyazar da Itamar. Shemahiya ɗan Netanel, wani Balawe ne marubuci, ya rubuta sunayensu a gaban sarki da kuma a gaban manyan ma'aikata, Zadok, Ahimelek ɗan Abiyatar, da kuma kawunan iyalan firistoci da na Lawiyawa, iyali guda daga Eleyazar, guda kuma daga Itamar. Ƙuri'a ta farko ta fāɗa a kan Yehoyarif, na biyu a kan Yehidahiya, na uku a kan Harim, na huɗu a kan Seyorim, na biyar a kan Malkiya, na shida a kan Miyamim, na bakwai a kan Hakkoz, na takwas a kan Abiya, na tara a kan Yeshuwa, na goma a kan Shekaniya, na goma sha ɗaya a kan Eliyashib, na goma sha biyu a kan Yakim, na goma sha uku a kan Huffa, na goma sha huɗu a kan Yashebeyab, na goma sha biyar a kan Bilga. na goma sha shida a kan Imar. na goma sha bakwai a kan Hezir, na goma sha takwas a kan Hafizes, na goma sha tara a kan Fetahahiya, na ashirin a kan Ezekiel, na ashirin da ɗaya wa Yakin, na ashirin da biyu a kan Gamul, na ashirin da uku wa Delahiya, da kuma na ashirin da hudu a kan Ma'aziya. ga tsarin aikinsu na hidima, sa'ad da suka shiga haikalin Ubangiji bisa ga ƙa'idar da kakansu Haruna ya kafa, yadda Ubangiji Allah na Isra'ila ya umarce shi. Game da sauran Lawi, game da sauran zuriyar Lawi kuwa, daga ’ya'yan Amram maza, Shobayel, daga ’ya'yan Shobayel maza, Yedehiya, game da Rehabiya kuwa daga ’ya'yansa maza, Ishiya shi ne na fari, daga mutanen Izhar, shalomot daga ’ya'yan Shalomot maza, yahad ’ya'yan Hebron maza su ne, Yeriya na fari, Amariya na biyu, Yahaziyel na uku da Yekameyam na huɗu, ɗan Uzziyel shi ne Mika, daga ’ya'yan Mika maza. Shamir ɗan'uwan Mika shi ne Isshiya, daga ’ya'yan Isshiya maza, Zakariya ’Ya'yan Merari su ne, Mali da Mushi; ɗan Ya'aziya shi ne Beno ’Ya'yan Merari su ne, daga Ya'aziya, Beno, Shoham, Zakur, da Ibri; daga Mali, Eleyazar wanda ba shi da ’ya'ya maza; daga Kish. Ɗan Kish shi ne Yerameyel, kuma ’ya'yan Mushi maza su ne, Mali, Eder da Yerimot, waɗannan su ne Lawiyawa bisa ga iyalansu, suka kuma jifa ƙuri'a kamar dai yadda ’yan'uwansu zuriyar Haruna suka yi a gaban Sarki Dauda, da gaban Zadok, Ahimelek, da kuma a gaban kawunan iyalan firistoci na Lawiyawa, aka yi da iyalan wa daidai da iyalan ƙane. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da biyar Mawaƙa Dauda tare da shugabannin mayaƙa suka keɓe waɗansu daga ’ya'yan Asaf, Heman da Yedutun don hidimar yin annabci, suna amfani da garayu, molaye da ganguna, ga jerin mutanen da suka yi wannan hidima. Daga ’ya'yan Asaf, Zakur, Yusuf, Netaniya da Asarela. ’Ya'yan Asaf sun kasance a ƙarƙashin kulawar Asaf, wanda ya yi annabci a ƙarƙashin kulawar sarki, game da Yedutun kuwa daga ’ya'yansa maza, Gedaliya, Zeri, Yeshahiya, Shimeyi, Hashabiya da Mattitiya, su shida ne duka, a ƙarƙashin kulawar mahaifinsu Yedutun, wanda ya yi annabci yana amfani da garaya da yin godiya da yabon Ubangiji Game da Heman kuwa, daga ’ya'yansa maza, Bukkiya, Mataniya. Uzziyel, Shebuwel, Yerimot, Hananiya, Hanani, Eliyata, Gidalti, Romamti Ezer, Yoshbekasha, Malloti, Hotir da Mahaziyot. Dukan waɗannan ’ya'yan Heman ne mai duba na sarki, an ba shi su ta wurin alkawarin Allah don ya ɗaukaka shi, Allah ya ba Heman ’ya'ya maza goma sha huɗu da ’ya'ya mata uku, dukan waɗannan mutane suna a ƙarƙashin kulawar mahaifinsu don kaɗe kaɗe da bushe bushe a cikin haikalin Ubangiji da ganguna, molaye da garayu, don hidima a gidan Allah. Asaf, Yedutun da Heman suna ƙarƙashin kulawar sarki, da su da danginsu, dukansu su ɗari biyu da tamanin da takwas ne, kuma horarru da ƙwararru ne a kaɗe-kaɗe da bushe-bushe domin Ubangiji, baba ko yaro, malami ko ɗalibi, duk suka jefa ƙuri'a saboda ayyukan da za su yi. Ƙuri'a ta fari, wadda take don Asaf ta fāɗo a kan Yusuf, ’ya'yansa maza da danginsa sha biyu, ta biyu a kan Gedaliya, danginsa da ’ya'yansa maza goma sha biyu, ta uku a kan Zakur, ’ya'yansa da danginsa goma sha biyu, ta huɗu a kan Izri, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta biyar a kan Netaniya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu. ta shida a kan Bukkiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta bakwai a kan Yesarela, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta takwas a kan Yeshahiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta tara a kan Netaniya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma a kan Shimeyi, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha ɗaya a kan Azarel, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha biyu a kan Hashabiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha uku a kan Shubayel, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha hudu a kan Mattitiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha biyar a kan Yeremot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu. ta goma sha shida a kan Hananiya, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha bakwai a kan Yoshbekasha, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha takwas a kan Hanani, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha tara a kan Malloti, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin a kan Eliyata, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyar, ta ashirin da ɗaya a kan Hotir, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin da biyu a kan Gidalti, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin da uku a kan Mahaziyot, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin da hudu a kan Romamti Ezer, na goma sha biyu a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da shida Matsaran ƙofofi Ɓangarorin matsaran ƙofofi su ne, daga Korayawa, Meshelemiya ɗan Kore, ɗaya daga cikin ’ya'yan Asaf maza, Meshelemiya yana da ’ya'ya maza, Zakariya ɗan fari, Yediyayel na biyu, Zebadiya na uku, Yatniyel na huɗu, Ilam na biyar, Yehohanan na shida da Eliyehoyenai na bakwai, Obed Edom shi ma yana da ’ya'ya maza, Shemahiya ɗan fari, Yehozabad na biyu, Yowa na uku, Sakar na huɗu, Netanel na biyar, Ammiyel na shida, Isakar. na bakwai da Feyuletai na takwas, gama Allah ya albarkace Obed Edom. ɗan Obed Edom, wato, Shemahiya shi ma yana da ’ya'ya maza, waɗanda suke shugabanni a cikin iyalin mahaifinsu, gama su jarumawa ne ƙwarai, ’ya'yan Shemahiya maza su ne, Otni, Refayel, Obed da Elzabad, danginsa, Alihud da Shemahiya su ma jarumawa ne, Dukkan waɗannan zuriyar Obed Edom ne, su da ’ya'yansu maza. da danginsu jarumawa ne masu ƙarfin yin aiki, zuriyar Obed Edom, mutum sittin da biyu ne duka. Meshalemiya yana da ’ya'ya maza da kuma 'yan uwa waɗanda jarumawa ne, su goma sha takwas ne duka. Hosa dangin Merari yana da ’ya'ya maza, Shimri na fari, ko da yake ba shi ne ɗan fari ba, mahaifinsa ya sa shi na fari. Hirkiya ne na biyu, Tabaliya ne na uku, shi kuma Zakariya na huɗu, ’ya'ya da dangi Hosa su goma sha uku ne duka Waɗannan ɓangarori na matsaran ƙofofi ta wurin manyansu suna da ayyukan yin hidima a haikalin Ubangiji kamar yadda danginsu suke da shi, aka jefa ƙuri'u don kowace ƙofa bisa ga iyalansu, ƙarami da babba. ƙuri'a don ƙofar gabas ta fāɗo a kan Shelemiya, sai aka jefa ƙuri'a don ɗansa Zakariya, mai ba da shawara mai ma'ana, sai ƙuri'a ta ƙofar arewa ta fāɗo a kansa, ƙuri'a don ƙofar kudu ta fāɗo a kan Obed Edom, ƙuri'a don ɗakin ajiya kuwa ta fāɗo a kan ’ya'yansa maza, ƙuri'u don ƙofar yamma da kuma ƙofar Shaleket a hanyar bisa suka fāɗo a kan Shuffim da Hosa, aikin tsaro bisa ga mai tsaro, akwai Lawiyawa shida da suke tsaron ƙofar gabas, huɗu a ƙofar kudu, huɗu kuma a ƙofar arewa, biyu suke tsaron ɗakunan ajiya, game da filin waje ta yamma kuwa akwai masu tsaro huɗu a hanya da kuma biyu a filin kansa. Waɗannan su ne ɓangarori na matsaran ƙofofi waɗanda suke zuriyar Kora da mirari. masu ajiya da sauran manyan ma'aikata, ’yan'uwansu Lawiyawa kuwa su ne suke lura da ma'ajin gidan Allah da kuma baitulmali don kayayyakin da aka keɓe, Ladan ɗan Geshen ne kuma kaka ga iyalai masu yawa, har ma da iyalin ɗansa Yehiyeli ’Ya'yan Yehiyeli maza su ne, Zetam da ɗan'uwansa Yowel, su ne suke kula da ma'ajin haikalin Ubangiji; daga zuriyar Amram, Izhar, mutanen Hebron da kuma Uzziyel, su ma aka ba su aiki; Shebuwel ɗan Gershom daga zuriyar Musa, shi ne babban jami'i mai lura da baitulmali, danginsa na wajen Eleyazar su ne, Rehabiya. Yeshahiya, Yoram, Zikri da Shelomit Shelomit da danginsa su ne suke lura da dukan baitulmali don kayayyakin da Sarki Dauda ya keɓe ta wajen kawunan iyalai waɗanda suke shugabannin dubu dubu da shugabannin ɗari ɗari da kuma wajen sauran shugabannin mayaƙa, sun keɓe waɗansu ganimar da aka kwaso a yaƙi don gyaran. haikalin Ubangiji Shelomit da ’yan'uwansa suka lura da dukan abubuwan da annabi Sama'ila, da Shawulu ɗan Kish, da Abner ɗan Nar da Yowab ɗan Zaruhiya suka keɓe, daga mutanen Izhar, Kenaniya da ’ya'yansa maza, su aka sa a ayyukan da ba na haikali ba suka zama manya da kuma alƙalai a bisa Isra'ila, daga zuriyar Hebron, Hashabiya da danginsa, su jarumawa dubu ɗaya da ɗari bakwai ne, su suke lura da Isra'ila yamma da Urdun don dukan aikin Ubangiji da kuma hidimar sarki, game da zuriyar Hebron kuwa, Yeriya ne babba bisa ga tarihin zuriyar iyalansu. A shekara ta arba'in ta sarautar Dauda, sai aka yi binciken tarihi aka tarar jarumawa cikin zuriyar Hebron suna zama a Yazer cikin Gileyad ne, Yeriya yana da ’yan'uwa guda dubu biyu da ɗari bakwai, jarumawa da kuma kawunan iyalai, sai Sarki Dauda ya sa su lura da mutanen Ruben, Gad da rabin kabilar Manasse, game da kome da ya shafi Allah da kuma al'amuran sarki. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da bakwai Ɓangarorin mayaƙa Waɗannan su ne jerin Isra'ilawa, kawunan iyalai, shugabannin dubu dubu da shugabannin ɗari ɗari da manyan ma'aikatansu, waɗanda suka yi wa sarki hidima a dukan abin da ya shafi ɓangarorin mayaƙa da suke aiki wata wata a dukan shekara, kowane sashe yana da mutane dubu ashirin da hudu, wanda yake lura da sashe na fari na wata na farko. shi ne Yashobeyam ɗan Zabdiyel, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, shi zuriyar Ferez ne kuma babba na dukan shugabannin mayaƙa don wata na farko, wanda yake lura da sashe don wata na biyu shi ne Dodai, mutumin Ahowa, Miklot ne shugaban sashensa, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa. Shugaban mayaƙa na uku, don wata na uku, shi ne Benahiya ɗan Yehohiyada firist; shi ne babba, kuma akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, wannan shi ne Benahiya, wanda yake ɗaya daga cikin jarumawa Talatin nan kuma shi ne yake babba a cikin Talatin ɗin, ɗansa Amizabad ne yake lura da sashensa. Na huɗu. don wata na huɗu shi ne, Asahel ɗan'uwan Yowab, ɗansa Zabadiya shi ne magājinsa, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na biyar don wata na biyar shi ne, Shamhut, mutumin Izhar, shugaban mayaƙa, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na shida don wata na shida shi ne Ira, ɗan Ikesh mutumin Tekowa, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na bakwai don wata na bakwai shi ne Helez mutumin Felon, mutumin Efraim, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na takwas don wata na takwas shi ne Sibbekai mutumin Husha, mutumin Zera, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na tara don wata na tara shi ne Abiyazar mutumin Anatot, mutumin Benyamin, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa. Na goma, don wata na goma, shi ne Maharai mutumin Netofa, mutumin Zera, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa. Na goma sha ɗaya, don wata na goma sha ɗaya, shi ne Benahiya mutumin Firaton. mutumin Efraim, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa, na goma sha biyu, don wata na goma sha biyu shi ne Heldai, mutumin tofa daga iyalin Okniyal, akwai mutane dubu ashirin da hudu a sashensa. Manyan shugabannin ƙabilu. Shugabannin da suke bisa ƙabilan Isra'ila, bisa mutanen Ruben su ne Eliyazar, ɗan Zikri, bisa mutanen Simeon shi ne Shefatiya ɗan Ma'aka; bisa mutanen Lawi shi ne, Hashabiya ɗan Kemuwel; bisa mutanen Haruna shi ne Zadok; bisa mutanen Yahuda shi ne Elihu uwan Dauda. bisa mutanen Isakar shi ne Omri ɗan Mika'ilu; bisa mutanen Zabulun shi ne, Ishmahiya ɗan Obadiya; bisa mutanen Naftali shi ne, Yerimot ɗan Azziyel. bisa mutanen Efraim shi ne, Hosheya ɗan Azaziya, bisa rabin kabilar Manasse shi ne, Yowel ɗan Fedahiya, bisa ɗayan rabin kabilar Manasi a Gileyad shi ne, Iddo ɗan Zakariya, bisa mutanen Benyamin shi ne, Ya'asiyel ɗan Abnar. bisa mutanen Dan shi ne, Azarel ɗan Yoraham, waɗannan su ne shugabanni a bisa kabilar Isra'ila, Dauda bai ƙirga mutanen da suke ’yan shekara ashirin ko ƙasa ba, domin Ubangiji ya yi alkawari zai sa Isra'ila su yi yawa kamar taurari a sararin sama. yawab ɗan Zaruhiya ya fara ƙirgan mutane, amma bai gama ba, hasala ta sauko a kan Isra'ila saboda wannan ƙirge, ba a kuma shigar da adadin a littafin tarihin Sarki Dauda ba. Masu lura da kayan sarki Azmawet ɗan Adiyel shi ne mai lura da ɗakuna ajiyar fada, Yonatan ɗan uziya, shi ne mai lura da ɗakunan ajiya a yankuna cikin garuruwa, ƙauyuka da kuma husumiyoyin tsaro, Izri ɗan Kelub shi ne mai lura da ma'aikatan gona waɗanda suke nome ƙasar, Shimeyi mutumin ramad shi ne mai lura da gonakin inabi, Zibdi mutumin Shifam shi ne mai lura da amfanin gonakin inabi don matsin ruwan inabi, Ba'al Hanan mutumin Geder shi ne mai lura da itatuwan zaitun da na al'ul a gindin tuddan yamma, Yowash shi ne mai lura da tanadin man zaitun, Shitrai mutumin Sharon shi ne mai lura da garkuna masu kiwo a Sharon, Shafat ɗan Adilai shi ne mai lura da garkuna a kwari. Obil mutumin Ishmayel shi ne mai lura da raƙuma, Yedehiya mutumin Meronot shi ne mai lura da jakuna, Yaziz mutumin Hagiri shi ne mai lura da tumaki, dukan waɗannan shugabanni ne masu lura da mallakar sarki Dauda, Yonatan, kawun Dauda shi ne mashawarci, mutum mai hangen nesa kuma marubuci, Yehiyel ɗan Hokmoni ne ya lura da ’ya'yan sarki maza, Ahitofel shi ne mashawarcin sarki, Hushai mutumin Arkitawa shi ne abokin sarki na ƙud da ƙud, Yehohiyada ɗan Benahiya da Abiyatar ne suka gaji. Ahitofel, Yowab shi ne shugaban mayaƙan sarauta. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da takwas Shirye shiryen Dauda don haikali. Dawuda ya sa aka kira dukan shugabannin Isra'ila su taru a Urushalima, shugabannin kabilu, manyan hafsoshin ɓangarorin hidimar sarki, manyan hafsoshin dubu dubu da manyan hafsoshin ɗari ɗari da kuma shugabanni masu lura da dukan mallaka da dabbobin da suke na sarki da kuma ’ya'yansa maza, tare da fadawa, jarumawa da kuma dukan mayaƙa masu kwarjini. Sarki Dauda ya miƙe tsaye ya ce. Ku saurare ni, ’yan'uwana da kuma mutanena; na yi niyya in gina gida a matsayin wurin hutu domin akwatin alkawarin Ubangiji, domin zatin Allahnmu, na kuma yi shiri don in gina shi, amma Allah ya ce mini, Ba za ka gina gida domin Sunana ba, saboda kai mayaƙi ne ka kuma zub da jini.’ Duk da haka Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya zaɓe ni daga dukan iyalina don in zama sarki bisa Isra'ila har abada, ya zaɓi Yahuda a matsayin shugaba, kuma daga gidan Yahuda ya zaɓi iyalina, daga ’ya'yan mahaifina maza kuwa ya gamsu ya mai da ni sarki bisa dukan Isra'ila. Cikin dukan na maza, Ubangiji kuwa ya ba ni su da yawa, ya zaɓi ɗana Solomon, ya zauna a kujerar mulkin Ubangiji a bisa Isra'ila, ya ce mini. Solomon ɗanka shi ne wanda zai gina gidana da filaye da suke kewaye da shi, gama na zaɓe shi ya zama ɗana, ni kuma zan zama mahaifinsa, zan kafa mulkinsa har abada, in bai kauce ga kiyaye umarnaina da dokokina ba, yadda ake yi a wannan lokaci. Saboda haka, yanzu ina umartarku a gaban dukan Isra'ila, da na taron jama'ar Ubangiji, da kuma a kunnuwan. Allahnmu, ku yi hankali, ku kiyaye dukan umarnan Ubangiji Allahnku don ku mallaki wannan kyakkyawar ƙasa ku kuma bar wa zuriyarku gādo har abada, kai kuma ɗana Solomon, ka san Allah na mahaifinka ka kuma yi masa hidima da dukan zuciya da kuma daddar rai, gama Ubangiji yana binciken zuciya, yana kuma gane dukkan aniyar tunani, in ka neme shi, za ka same shi. amma in ka yashe shi, zai ƙi ka har abada. Ka lura fa, gama Ubangiji ya zaɓe ka don ka gina haikali a matsayin wuri mai tsarki, ka yi ƙarfin hali, ka kuma yi aiki. Sa'an nan Dauda ya ba ɗansa salaman tsari domin shirayin haikalin, gine-ginensa, ɗakunan ajiyarsa, ɓangarorin bisansa, ɗakunan cikinsa da kuma wurin kafara. ya ba shi tsarin dukan abin da Ruhu ya sa a zuciyarsa saboda filayen haikalin Ubangiji, da ɗakunan kewaye, da ma'ajin haikalin Allah, da kuma baitulmali na kayayyakin da aka keɓe, ya ba shi tsari game da ɓangarori na firistoci da lawuyawa, da game da dukan aikin hidima a cikin haikalin Ubangiji, da kuma game da dukan kayayyakin da za a yi amfani da su a hidima. Ya kimanta yawan zinariya don ɗaukar kayayyakin zinariya da za a yi amfani a kowane irin hidima, da yawan azurfa don dukan kayayyakin azurfar da za a yi amfani da a kowace irin hidima, da yawan zinariya don wurin ajiye fitilan da fitilunsu, da yawan zinariyan da za a yi amfani don kowace fitila, da wurin ajiye fitilanta, da kuma yawan azurfa don kowane wurin ajiye fitila da fitilunsa. bisa ga yadda za a yi amfani da kowane wurin ajiye fitila, yawan zinariya don kowane tebur saboda burodi mai tsarki, da kuma yawan azurfa saboda teburin azurfa, yawan zinariya zalla don cokula masu yatsu, kwanonin yayyafawa ruwa da kuma tuluna, yawan zinariya don kowane kwanon zinariya, yawan azurfa don kowane kwanon azurfa, da kuma yawan tacacciyar zinariya don bagadan turare, ya kuma ba shi tsari don keken yaƙi, wato, kerubobin zinariya da suka miƙa fikafikan su suka inuwantar da akwatin alkawarin Ubangiji. Dauda ya ce, Dukan wannan ina da shi a rubuce daga hannun Ubangiji zuwa gare ni, ya kuma ba ni ganewa cikin dukan tsarin fasalin filla filla. Dauda ya kuma ce wa Solomon ɗansa, Ka yi ƙarfin hali ka kuma yi aikin, kada ka ji tsoro ko ka fid da zuciya, gama Ubangiji Allah, Allah na yana tare da kai, ba zai bari ka ji kunya ko ya yashe ka ba, sai an gama dukkan aikin saboda hidimar haikalin Ubangiji. Sassan firistoci da na lawuyawa suna a shirye domin dukkan aiki a haikalin Allah, kuma kowane gwani mai niyya a kowace sana'a zai taimake ka a cikin dukkan aikin. Shugabanni da dukan mutane za su yi biyayya da kowane umarninka. Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da tara Kyautai don ginin haikali Sa'an nan Sarki Dauda ya ce wa dukan taron, Ɗana Solomon, wanda Allah ya zaɓa matashi ne, kuma bai gugu ba, aikin yana da yawa, domin wannan ƙasaitaccen gini ba na mutum ba ne, na Ubangiji Allah ne, na riga na tara dukan kayayyakin da na tanada saboda haikalin Allah na. zinariya saboda dukan ayyukan zinariya, azurfa saboda dukan ayyukan azurfa, tagulla saboda ayyukan tagulla, ƙarfe saboda ayyukan ƙarfe, da kuma katako saboda ayyukan katako, da onis, don, ado, tarkuwoyis, duwatsu masu launi dabam dabam, da kuma dukan duwatsu masu kyau da mabul, dukan waɗannan suna nan jingim ban da haka ma, cikin sa zuciyata ga haikalin Allahna, yanzu na ba da ma'ajina na zinariya da azurfa saboda haikalin Allahna fiye da kome na tanada, saboda wannan haikali, talenti dubu uku na zinariya, zinariyar Ofir. da tatacciyar azurfa dubu bakwai don adon bangon gine ginen, don aikin zinariya da kuma aikin azurfa, don kuma dukan aikin da gwanaye za su yi, yanzu fa, wa yake da niyya ya miƙa kansa a yau don Ubangiji? Sai shugabannin iyalai, shugabannin kabilan Isra'ila, manyan hafsoshin mayaƙa dubu dubu da manyan hafsoshin mayaƙa ɗari ɗari da shugabannin lura da ayyukan sarki suka yi bayarwa da yardar rai, suka bayar talenti dubu biyar na zinariya, talenti dubu goma na azurfa, talenti dubu goma sha takwas na tagulla, da talenti dubu ɗari na ƙarfe don aiki a haikalin Allah, duk waɗanda suke da duwatsu masu daraja suka ba da su ga Yehiyel mutumin Gashon, ma'ajin haikalin Ubangiji. mutane suka yi farin ciki ganin yadda shugabanninsu suke bayarwa da yardar rai, gama sun bayar hannu sake da kuma dukan zuciya ga Ubangiji. Dauda sarki shi ma ya yi farin ciki ƙwarai. Addu'ar Dauda Dauda ya bi Ubangiji a gaban dukan taron yana cewa, Yabo gare ka, ya Ubangiji, Allah na mahaifinmu Isra'ila, har abada abadin, girma da iko da ɗaukaka, da daraja, da kuma nasara naka ne, ya Ubangiji, gama kome a sama da ƙasa naka ne, mulki kuma naka ne, ya Ubangiji, an kuma ɗaukaka ka a matsayin kai a bisa duka, wadata da girma daga gare ka suke, kai ne mai mulkin dukan abubuwa, a hannuwanka ne ƙarfi da iko suke, don ka ɗaukaka da kuma ka ba da ƙarfi ga duka. Yanzu fa, Allahnmu, muna gode maka muna kuma yabon ɗaukakar sunanka, amma wane ni, kuma wace ce jama'ata da za mu iya ba ka a yalwace kamar haka? Kome daga gare ka suka fito, kuma mun ba ka abin da kawai ya fito daga hannunka ne, mu bare ne kuma baƙi a gabanka, kamar yadda dukan kakanninmu suke, kwanakinmu a duniya suna kamar inuwa ne. ba sa zuciya, ya Ubangiji Allahnmu, game da dukan wannan yalwar da ka tanada saboda ginin haikali, saboda sunanka mai tsarki, sun fito daga hannunka ne, kuma dukan naka ne, na sani, Allah na cewa, kakan gwada zuciya, kakan kuma gamsu da mutunci, dukan waɗannan abubuwa na bayar da yardar rai da kuma kyakkyawar niyya, yanzu kuma da farin ciki, na ga yadda mutanenka waɗanda suke a nan da yardar rai suka ba ka, ya Ubangiji Allah na kakanninmu Ibrahim, Ishaku da Isra'ila, ka sa wannan sha'awa a cikin zukatan mutanenka har abada, ka kuma bar zukatansu su yi maka biyayya, ka kuma ba ɗana salaman cikakkiyar zuciya don ya kiyaye umarnanka, farillanka da ƙa'idodinka, ya kuma yi kome don yă gina ƙasaitaccen gini, wanda na riga na yi tanadi dominsa. Sa'an nan Dauda ya ce wa dukan taron, Ku yabi Ubangiji Allahnku, saboda haka suka yabi Ubangiji Allah na kakanninsu, suka rusuna suka kuma faɗi rubda ciki a gaban Ubangiji da kuma sarki. An yarda da Salamun a matsayin sarki Kashegari suka miƙa hadayu ga Ubangiji, suka kuma miƙa hadayu bijimai dubu raguna dubu da kuma ’yan raguna dubu na ƙonawa gare shi, tare da hadayunsu na sha da sauran hadayu a yalwace saboda dukan Isra'ila, suka ci suka sha da farin ciki mai girma a gaban Ubangiji a wannan rana. Sa'an nan suka yarda da Solomon ɗan Dauda a matsayin sarki sau na biyu, suka shafe shi a gaban Ubangiji don ya zama mai mulki, Zadok kuwa ya zama firist. Saboda haka Solomon ya zauna a kujerar sarautar Ubangiji a matsayin sarki a maimakon mahaifinsa Dauda. ya yi nasara, dukan Isra'ila kuwa suka yi masa biyayya, dukan shugabanni da jarumawa har ma da dukan ’ya'yan sarki Dauda maza suka yi alkawari za su yi wa Sarki Solomon biyayya. Ubangiji ya ɗaukaka Solomon sosai a idan dukan Isra'ila, ya kuma ba shi darajar sarauta yadda babu sarki a Isra'ilan da ya taɓa samu. Mutuwar Dawuda Dawuda ɗan Yesse ya zama sarki a bisa dukan Isra'ila, ya yi mulki a bisa Isra'ila shekaru arba'in, shekaru bakwai a Hebron da kuma shekaru talatin da uku a Urushalima, ya mutu a kyakkyawar tsufa bayan ya more dogon rai, wadata da girma, ɗansa salaman ya gaje shi a matsayin sarki. Game da ayyukan mulkin Sarki Dauda daga farko har ƙarshe, an rubuta su a cikin tarihin Sama'ila mai duba, tarihin annabi Natan da kuma tarihin Gad mai duba, tare da yadda mulkinsa da ikonsa da yanayin da suka kewaye shi, da Isra'ila da kuma dukan sarautai na dukan sauran ƙasashe.